To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa raketu jama'a masu sauraro makon wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a lokaci ya kai muna tare da wayannan gwarazan malluma biyu a wannan zamanin mu nan muna cikin yau 4 September. Yau hudu da watan September 2022 Ah, muna tare da wayannan zaman mallumma ah, babban malamin mu Sheikh Malam Dahir Umar Suleiman ko da yake yana yawan tawadu baya da kira shi da haka amma mu a wurin mu ya zama dole mu faɗa haka saboda mun ga kokarin sa sosai da yake kokartawa a cikin Shi'a wanda ya ɗauki zaman nan da za a zauna ba farko ba ne ya ɗauki tsawon shekara fiye da ashirin shi da malam musa na wannan ah, malam musa da kuke ganin sa babban malamin izalan nan da ke zaune nan shi malam musa sun ɗauki tsawon fiye da shekara ashirin suna yawan bugawa akan a gano gaskiya alhamdulillahi uh, malam dahir malami ne na shi'a da zai zo kare akan zai zo ya kare zai zo eh, zai zo ya defense a wannan zama wannan zama da za a yi an taba zama da ɗayan malami babban malamin shi'a Sheikh Sidi Bashir da Malam Musa ya guda gudan na Malam Musa da aka zauna a kan auren mut'a wanda yau akasarin wannan zama za a zauna shi da babban malami Malam Musa Yusuf Asadu Sunna Malam Musa Yusuf Asadu Sunna babban malami ne na Izala yau wallahi ni ina ganin ko tukuman izala za ka yi ko zagin izala za ka yi in dai baka kara sunan shi wanda baka yi adalci ba ko zagi za ka yan isala in dai ba kada sunan malam musa wannan ga baka masa adalci ba ya go yana gwagwarmaya sosai shi da malam dahir wanda ku masu comment don allah ku duba comment da kyau ah, malam musa da malam dahir babu faɗa a tsakaninsu sam sam sam sam sam ma masoyan juna ne abinda kawai ya haɗa kuma ake neman a gano gaskiya shine akida zai baka mamaki saboda malam Musa yau kaje kana zagin malam Dahir gobe ka gansu an hadu Saudiya na san dai uh, uh, malam Dahir eh, malam Dahir ba nuna kamar su ma suna bin limamin maka sallah suna bin <laughs> suna zuwa kawa suna zuwa masallacin kawa to gobe ka zo ka iske su ga sunan suna nan an hadu masallacin kawa yanzu kai ka ji kunya saboda su ba gaba tsakanin su ko kuma ka duba a'a saboda malam Dahir ka je zaka zagi malam Musa kai ka ji kunya inna ma gaskiya muke neman a gano anan za a zauna zaman a muƙabala kuma wayannan malluma wallahi maximum respect ina respect ɗinsu sosai abinda ba mu gane ba ta ɓangaren a malam ɗahir yana ƙoƙari ko yaya ne ya ganar da jama'a haka kuma abinda ba gane ba na izala malam Musa yana ƙoƙarinsa ko ta yaya ne ne shi dai a gano wannan abu ko zaginsa za ka yi ko wani suna za ka kira shi ka zage shi shi ba ruwan shi da wannan a gano gaskiya to ya kai lokacin da yau mun samu fahimta da ya kamata in gaya wa jama'a saboda farkon zaman da za a zauna kenan an samu fahimta tsakanin mallumman mu ko da yake ban yi magana da su individual cewa ga kan da aka kare ba amma na san dole malam Musa ya sani sa'an nan kuma na san malam Dayar shi ma ya san da haka za a fara zaman muƙabala tsakanin malam Musa Yusuf da Sunna da kuma Shak malam Dahir Umar Suleiman malam Ali na wasan da zuwa kowane sati domin yau malam Musa na zuwa ya zo ya nuna mana a'a shi fa babu yanda za a yi Ɗan shi'a ya nuna masa saboda malam Musa ya ce wai shi bai da matsala da ɗan shi'a inna ma shi matsalansa ne akidar nan na shi'a amma shi da dan shi'a ba su da matsala malam Musa ya zo nan ya nuna cewa duk babu rantsuwa da dan shi'a zai yi ko ya rika Kur'ani ya ce shi baya zagin sahabi ya convince ɗin shi saboda me ya karanto a cikin littattafan shi'a ta'annan kuma ya gani a aikace a wuri 'yan shi'a. Malam ɗahir ya shi ma zauna halka ta goma sha biyar ta sha shida ma ya nuna cewa a'a akwai fa masu zage-zage a cikin duk akidun duka saboda za a iya samu boko haram da 'yan izala ke cewa ba su tare da su za a iya samu ɗan hakika da 'yan ka tijjani ke cewa ba su tare da su yasa bai da mamaki su ma a same su a cikin shi'a sa'an nan ƴan zage-zage ne ai a cikin littafin sunna ma akwai irin waɗannan zagi in ji malam dahir to a takaice malam musa ya nemi zama cewa to in haka ne in ina kana karatu ina bugawa ina ganin cewa ba haka bane to ka zo mu zauna gani ga ka gani ni da kai a gano gaskiya malam dahir ya amsa wannan kira yanzu kisa kowane sati malam dahir yana da ranar talata da zai yi raddinsa malam musa yana da ranar laraba da zai yi raddinsa amma ranar lahadi duka za a hadu ga malam ɗahir ga malam musa kowane lahadi za a zauna tsakaninsu a gano gaskiya gani gata. ka abinda nake faɗa cikin littafin kan nan kai ma da ke faɗa zo ka defend sa'an nan kamun a yi haka yau kowa sai ranar lahadi ranar karatu malam musa ne to amma ranar eh, eh, eh, alhamis kuma ranar malam ɗahir shi yasa domin a yi adalci yau aka zauna ranar ah, alhamis kuma za a zauna kuma ranar malam ɗahir to bayan wannan shi a cire wannan alhamis a ajiye gefe shi a zauna kowane lahadi tsakanin shi da malam musa yanzu abin da ke kai malam musa ya tugume su da zama ah, aure na mutu'a in an ce auren mutu'a zan revive back na san malluma sun kuma gaya kan da yake in an ce auren mutu'a bi ma'ana kamar kan da Sheikh Sidi Bashir ya nuna za ka iya ka zauna ko sakatare mu dauke shi wai sakatarin ka ne mace ce sakatarin ka mace she kuna office da ita da kuke office da wannan sakatarin ka bi ma'ana abinda ina eh, define muku dai da sauri sauri kamin a fara shak siri bashir ya nuna wai ko ka ne ka da kuke office tare da ita she wani feelings ya shigo tsakanin kai da ita maimakon ku yi zina za ku ku yi auren koda awa ɗaya ka ba ta sadaki ka aure ta na awa ɗaya in wannan awa ɗaya ya kare shi kenan aure ya mutu malam musa ya ce a sam ƙarya ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan aure amma 'yan shi wai ana wannan aure za ka wata ɗaya bayan wata ɗaya din ya mutu za ka to da tauna wannan zaman mukabala alhamdulillah she mallumma na shi'a kamar malam ɗahir da ake zaune da shi a nan ya nuna cewa to ai in kun tugume mu da haka kuma in sunna kuna auren misyari to yanzu an ce auren misyari nan ai yanzu ni da ke mun gane auren mutu'a to amma ai ba mu san auren misyari ba to yanzu za a zauna a kan wannan auren misiyari da aka tugumi 'yan sunna da shi za mu sani menene auren misiyari kamun a zauna wannan wannan zama za mu roƙi malluma eh, za mu ba wa malluma minti biyar biyar cikin wannan minti biyar da su yi gaisuwa su yi eh, ta'alikinsu sa'an shi cikinsu muna son mu masu ji mu gane cewa abinda za a zo a zaunan nan wa'annan malluma eh haka ne ko ba haka ba muna so malam Musa ya gaya muna in an ce auren misiyari nan ya nuna muna menene auren misiyari cikin wannan minti da ya nuna muna mu ji kuma a bakin malam Dahir shi ma ya nuna muna menene auren misiyari she mu fahimci akan abu daya suke magana akan abu daya za a zauna wannan mukabala? sa'an nan yanzu mu bada lokaci a fara wannan mukabala tsakanin malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Shak Malam Dahir. insha Allah shi yau wanda ya fara sabon sati ɗayan shi kuma zai fara sabon sati ɗayan shi kuma zai fara yanda zaman zai yi kenan insha Allah shi muna roka malam Musa zamu ba shi minti biyar ya gabatar da kansa kowa ya san shi duniya kowa ya san shi amma yana da kyau saboda wannan farkon zama kenan a fara gabatar da kai shi a nuna mana in an ce auren misiyari nan menene auren misiyari me ake nufi da auren misiyari a jama'a muna da matsala da network malam Musa Yusuf da Sunna da za mu roke wannan minti biyar malam Dahir ya ci gaba kamun ya fara kamun malam Musa ya zo saboda ban fara mukabalan ba ne malam Dahir ya gabatar da kansa ya nuna mana in an ce a auren misiyari menene wurin misiyari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki Allah shek kafin mu je ga batun menene ake nufi da auren misiyari, eh, wadda dama ya fi dacewa ne shi wadda ya ginu akan ingancin sa shi ya dace zo ya yi bayani ya kuma tabbatar da inganci ko sahihanci na wannan auren misiyari amma a gurguje akwai a cikin maganganunka akwai abubuwa da nake so kaɗan gane kuma sauran jama'a masu masu gane da farko na'am tunda yau ranar karatun malam musa ne e hankali yana hukunta nima ranar karatuna kamar ranar ranar alhamis sai a yi amma shin bayan nan za a bar shi Eh, dimun da'iman a matsayin ranar alhamis ko kuma a'a ranar lahadi eh, eh sorry za a bar shi a ranar alhamis a eh, ranar lahadi ko kuma eh ranar lahadi to sai ina ganin babu babu hikima a bar shi a ranar lahadi okay me yasa tattaunawan na me okay me yasa sai dai a bar shi a ranar laraba okay a bar shi a ranar laraba hikimar shine Eh, sai a cire saboda kar a ce kuma in yayi laraba kuma zan yi alhamis sai ka cire alhamis din abin da yasa na faɗa haka shine a in ka lura ni raddi nake yi okay ma abin da ya faɗa ya kamata sai ya zo ya faɗa abin da zai faɗa ni kuma sai in yi raddi okay idan ka mai da shi ni zan yi karatu ranar talata shi kuma ya ranar laraba zai zamo yanzu shi ke raddin abin da na faɗa. Oho. Yanzu ka fahimci me nake nufi yanzu? Ok, ok. <laughs> Ba san ko ka fahimci me nake nufi yanzu. Na fahimce ka, na fahimce ka. Yawwa. To tunda in ka lura ni maudu'i na shine raddi ga muka ji ranar eh? ta ka yayi ranar Laraba ka yi ranar Alhamis ranar Lahadi shi yi zama. a'a eh, a bashi a bashi maimakon laraba a bashi talata na amma ban da wannan talatar a bashi talata ya yi ni sai in yi alhamis ka gane okay. in ya so sai a dinga yin zaman ranar lahadi ranar lahadi ya zamo cewa sai ya yi maganarsa tunda ni ne nake da raddin abin da ya faɗa shi karatun su shine yan shi a ku shirya kuna zagin sahabbai to shine yake kawo zagin ni kuma nake cewa raddi zuwa ga malam asadu sunna allura ta tono garma so akwai bukatar ya zamo cewa sai ya faɗi abin da zai faɗa tukunna ni sai in yi raddi to sai ya zamo cewa yanzu shi zai dinga ya dawo ranar talata ranar da nake ba matsala ni kuma sai in yi ranar alhamis in ya so sai a bar shi a ranar lahadi din ba matsala ba ne wannan ka gane maganar yanzu eh, eh, ina ganin wannan za mu tattauna tsakaninmu da kai da shi ba matsala Allah yadda eh. eh ba matsala sannan abu na gaba shi ne. da gaske kamar yadda malam Musa ya ce shi bai da wata matsala da 'yan shi'a a ɗaiɗaiku matsalarsa da aƙidar ne nima ɗin haka ne kuma aikace ina yin haka din in yana ganin ba haka ba ne ya tambayi abokinsa eh, dr ibrahim disina abokina ne ina ga abokantakanmu da shi ma mai karfi kenan ba ta ma fita eh, alaka ta tattaunawa alaƙa ce ta abokantaka sosai ah, so ni ma ban da matsala shakhsiyan da wani salafi a duniya sai dai abubuwan da suke faɗa a kanmu musamman ba salafin da bai ɗauki hamla a kanmu ba to wannan kenan saboda haka shi malam asabi shine zai zo ya yi bayani ya tabbatar mana da inganci ko sahihancin a ainihin eh, eh, zawajul misyar kenan sai mu ga irin hujjojinsa tunda a wancan karan mu muka zo muka tabbatar da ainihin hukuncin auren mutu'a ɗaya kenan sannan sarki zaki a maida abun ya zamo kowane maudu'i yanayin maudu'in shi zai sa a gano waye zai soma magana misali yanzu malam asadu shine yake tabbatar da me yake tabbatar da ingancin auren misyari to shi zai zo ya tabbatar suna cewa wai ya jibu alal musbitu dalil wajibi ne akan mai tabbatarwa ya kawo dalili sannan suna da ka'ida a addini cewa albayyanatu alal muddai wanda yayi awar inganci shi zai zo ya kawo hujja wal yaminu alaman ankara ala ayi halin dai wannan shine so malam Musa ya abin nan nan gaba duk abin da zamu yi sai mu duba mu ga malam Shano da kace ma alina wai shi bai dauka ba sai a duba a ga me ya eh, wani yanayi ne zai haifar da waye zai fara ko kuma waye ba zai fara ina ga wannan shine ba wai a ce misali in aka yi wannan karan wannan ya fara in aka yi wancan karan wannan ba ta yi ya zamo duka mutum ɗaya ya eh, fara eh, wannan zai iya yiwuwa saboda yanayin eh. mun shirya wannan duka ta kasan Allah yadda eh da kaba ah, mu fara saboda mun sha minti goma sha biyar ma za mu shiga da sha shida ba matsala ba matsala ya sauri ya zo ya gabatar da bayaninsa insha Allah eh Mashal. Amma shai kamin ya zo, ai wannan ba shi cikin mu ba mu fara ba. Da mun so ka nuna mana an ce misiyari, me misiyari a cikin minti biyar nan. Saboda ba mu fara ba, ai shi zai fara. Ba kai za fara ba, shi zai fara insha Allah. Tun da ba eh, ya samu matsala nan da mun so ka fara ka nuna mana an ce muna auren an ce misiyari, auren misiyari, menene me ake nufi da auren misiyari? Kawai mm. na mana shayi na. To, A sarki zaki yi. auren misiyari ɗaya ne daga cikin auraka ko in ce auren rage wadda a duniyar salafiya suka kirkiro a wannan zamanin. Na. Suka kirkiro kuma a wannan zamanin wato a taƙaice ba, kamar auren mutu'a ba ne. wadda za ka iya ce ga sahabban da suka yi auren mutu'a ga 'ya'yan da aka haifa da auren mutu'a mm. ga sahabban da har suka mutu suna auren mutu'a sai dai abu a ce wala Allah hala in an hana ɗin a wurinsu to hanin bai kai gare su ba ne to dai ba kamar haka ba ne sarki zaki shi abin da ya shafi eh, auren misyar aure ne wadda na gaya ma cewa aka ƙirƙiro shi a wannan zamanin hatta a rahoto wadda waɗannan suka fitar ah, al'arabiya al'arabiya ɗaya ce daga cikin gidajen tv kuma wadda za ka iya cewa ma yana ma ƙarƙashin saudiya ne to sun fitar da takarir a kai to a takarir ɗin da suka bayar suka ce aure ne wadda aka kirkiro shi a wannan zamanin haka su ma suka ce cewa aka kirkiro shi a wannan zamanin hatta a rahoto wadda ah, yana yi biyu kuma fitar eh na sami ah, al'arabiya al'arabiya ya ce daga yana maimaituwa sarki zaki wurin malam Musa ne na sa mute na sa masa mute bismillah Yawwa, so saboda haka shi yasa nake so shi ya zo ya yi bayani a kai don mutane su ji yaushe ɗin suka ƙirƙiro me dalilansu na ƙirƙirowa wata maslaha suke gani a cikin ƙirƙirowan da abin da ya kama da wannan wannan shine a takaice abin da nake da shi Eh, sai malam musa ya zo ya ya soma to <clears throat> masha Allah uh, <clears throat> jama'a ku kuri network kuri malam musa gaskiya da yanzu haka malam musa ya kamata shi ma ya shiga ya nuna mana in an ce auren misiyari me ake nufi da auren misiyari sa'an nan uh, ah, mu ba da lokaci malam ya fara to kun ga <clears throat> malam musa network din ya samu matsala amma kamar dai eh, to malam shanunu san da zuwa malam usman shanunu kamar dai kan da shi malam a dahir ya nuna mana anan in an ce auren misiyari aure ne wanda e, bi mana wai aka kirkiro shi a wannan wa a kwanan nan alhamdulillah ga malam musa yasa da muna so malam musa da kiminti walisatullah shak yanzu aka malam musa ya zo muna walisatullah shak kara ji na salamu alaikum Sheikh Malam Musa. Ko zai sauka ya sake dawowa ne saboda eh. dama yankin wurin da yake ina tsammanin yana <laughs> yana yana yana gusau ne ko? Eh. Dama yankin su akwai ah. dama yankin su akwai wannan matsala. Salamu alaikum Sheikh Malam Musa. Mm. Salamu alaikum. Malam Musa. Salamu alaikum ya shek. Salamu alaikum. Wa alaikum salam shek kana jina? Salamu alaikum. To kai dan wannan naga yana da matsala gaskiya har yanzu. Ya ki gaskiya bari mu gwada MTN din magani. Salamu alaikum. Jama'a ku yi hakuri kamin network Malam Musa ya gyaru ya dawo ku yi hakuri. يا رسول الله يا خير البيت alaika salam shek yanzu ku Shek Malam Musa Assalamu alaikum Salam alaikum Salamu alaikum, Shek Asar Sunna. Eh, Allah taimaki ki maki ka. Network din ne inda nake akwai dan matsala ne amma yana kokarin canza layi ne in gani yanzu ko zai yi. Eh. To muna iya farawa in ana gani na yanzu. Eh yanzu ana ganin ka masha Allah. Ai tako. To eh ana ganin ka yanzu da ah, muna so malaka doki minti kaɗan ka nuna mana in an ce auren misyari. me ake nufi saboda malam ɗahir ya nuna mana auren misyari wai aure ne da aka kirkire shi kwanan nan da 'yan sunna suke yi abin da ya nuna mana manan auren misyari kenan shi sa muna so ka uh, ina iya farawa eh bismillah bismillah malam bismillah malam nace ina iya farawa eh bismillah zaka iya fara ne kamar na ga bai tsaya mun. yadda nake so ba har yanzu bismillah bismillah saboda ina ji yanzu haka ma yana yin yana skifin idan kana magana gaskiya na'am ah. eh, network din bai tsaya ba ne sarki zaki bari magani na fahimce ka amma in dai kana jin mu to za ka yi ka fara haka Jama'a don Allah ku yi hakuri, ku yi hakuri. Malam Dayir ya yi set, kamar kan nauki ganin Malam Dayir yana zaune haka, ya yi set sosai. Haka Malam Musa ya yi set, amma da yake ba shi gida, network yana damunsa. Kun san Malam Musa yana cikin wayan da bai da matsalar network sosai. Bai da matsalar network. amma yau kun ga network ɗinsa yana damunsa dalilin da yasa ba shi gida ne haka malam ɗahir shi ma network shi ya tsaya sosai shi ma gaskiya bai da network eh, matsalar network ɗin za mu yi program all the time shi sa jama'a mu yi hakuri mu yi hakuri mu yi hakuri malam ya dawo yanzu thank you رسول الله يا خير البشر الدارين يا ملجأ القصة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مالا موسى Assalamu alaikum. Wa alaikum salam malam. Malam yanzu ya tsaya? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Shai kana jin mu? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. jama'a kuna in kuna jin mu kuma da sari kuna ji na ni a domin ni na jin malam Assalamu alaikum. Ba kai ba ne? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, malam muna jinka. Salamu alaikum. Malam kana jin mu? To, jama'a wai suna ji na ni. Salamu alaikum malam. Ana ji na yanzu ana gani na? Eh ana jin ka kuma ana ganin ka. To bismillah in zan iya farawa yanzu ba komai zan iya farawa. Bismillah bismillah malam bismillah a fara a fara. Ah kamar abin da kace kace in ina iya daukar minti biyar ko? eh kana ɗauka minti bai ka nuna mana me auren misiyari. to a a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi nasiru sunnati wal islam wad din bi ahli sunnati والصلاة والسلام على رسول wa الأمين وعلى آله وأصحابه آه سلكي ذاكي نعم شيخ في نكاه المسيار da malam tahir yake cewa kirkirarren aure ne da ahalin sunna suka kirkire shi eh ba ƙirƙirarren aure ba ne aure ne da ake yin sa da sharaɗinsa da ka sani da wali da shaidu da sadaki wa ma kawai ita mace ita ce take sauka daga wasu haƙoƙi nata kafin a yi auren a matsayin sharaɗi so ina zuwa abinda malamai suka ce shi ne. idan aka yi auren a ɓoye babu wanda ya sani wannan auren bai halatta ba ta yadda ana iya saka rayuwar 'ya'yan da za a haifa ta hanyar auren a matsayin garari nan gaba suna iya cewa wannan ubansu ne watakila gado ya taso a kore a ce ba 'ya'yansa ba ne haka in aka zo aka ce mace a sa mata sharaɗin kafin a yi auren dole sai ta yadda ta yadda ba bisa ga sarranta ba to shi ma bai halatta ba amma idan mace bisa ga yaddarta ta yadda sannan kuma ba auren a ɓoye aka yi shi ba a bayyana aka yi shi bisa ga yaddarta da amintatta ta ce ta haƙura da wasu haƙoƙi ta don zaman auren ka gane ko sarki hmm, wannan shine ne kahul misiya to da aka ce kirkirarren aure saboda ko ɗazun nan na tura maka wata murya da wani ya turo min daga saudiya eh. environment ɗin na afirka eh, ko ko za ka iya kunnawa mutane su ji ko kaɗan ne shi ba damuwa kafin environment ɗin na afirka sarki zaki eh, wajen rayuwar yawwa, yawwa. طيب حالك ya yaran ka da tsohuwa kowa suna kalau to Allah taimaka a zaman da za ku yi da wannan shi'in nan saboda Allah wajen shi ado ne abinda nake so ka gane zuwa jalmisiyar da za su yi ba a kan shi bin nan khalij ya kusan zama wajib ne daruri le nan aure irhaq ne ma ba da irhaq gane malamai suka halala shi saboda me mace ce kadai take haƙura da haƙugin tafas mu'innu malam musa mace ce muwazzafa Binta a wata ya kai naira miliyan ishirin naira miliyan talatin naira miliyan hamsin tana da gidan kanta tana da komin ta illa min jini Wai da wani sun nafsu alal alharam ya a gani nan abu na biyu na su wasu mace ce take haƙura da bas kuma nan za ka mace za ka riya koyi wata take yin wata ce mahaifiya bai taɓa wuri ba. Mantikar da ke zanne ko fata yiwuwar za a da fata wanda za a kano da fata da za a nan da fata wanda za a gu ba sa zama da saboda biyar da ake ciki ka hawala ka ji wannan maktain nawa kan ku fara nazarar nan a nan saudiya akwai fog a cikin mata arba'in biya a wani su ne badan musa wace wata fi hamsin sana azkarhum umra talatin sana azkar shi akwai tamanin akwai sittin akwai hamsin ne akwai kan wasu wata ta fi hamsin sittin sana ba ta yawon سيئة كثير ممكن sarki zaki ba sai ya ƙarasa duka ba a takaice eh. environment na ƙasashen Saudiyya hmm. da khalid da wasu gurare yanzu an samu kaso sittin na mata kaso 40 cikin ɗari, kana iya ganin ba aure bota ta kai shekara 50 40 sittin budurwa ce ba ta yi aure ba saboda yadda aure yake da tsada kamar yadda ka ji ya faɗa maka ana iya samun wata albashinta a kudin najeriya ya kai miliyan sha biyar ashirin so matsalarta yanayin yadda aure yake a can shine a in za ka auri mace ta biyu kana da ta duk abin da za ka yi wata ɗaya sai ka yi wata biyu so kuma suna buƙatar aure ta yadda yanzu da ta haƙura da wasu ta dama tana da arziki tana da hali na nafaƙa da waye wannan ba ta rasa yadda za ta yi ba da ta yi auren hukuk ɗinta na ciyarwa da waye da waye ta haƙura da su don ta kame kanta ta fuskar wannan auren wanne ne shin wannan abin na mace ta haƙura da wani haƙƙinta wajen zaman aure don a zauna zaman auren yana da asali a shari'a ko bai da shi shine abin da za mu tattauna Tsohon an yadda da wannan kawai in an ji ta'arifin kana iya bani dama in shiga sai in fara yanzu mun ji tarifin auren misiyar? Yawwa, nikahul misiyar ba sabon aure ba ne eh. aure ne da ya cika sharaɗin da ka sani ana cikawa da shaidu da wali da sadaki auren misiyar mm. ce take da arzikinta da kuɗinta Yawwa wa mijin ta yafe wa mijin ba sadaki ba ma abin da ya shafi ya kawo mata abin da zai ciyar da ita tunda tana da hanyar samun kuɗi. Ta yafi, ta yafi haƙƙinta ne ta yafi. Shin wannan auren idan an shine da kafin misiya. Ya halatta ne kawai. Ya halatta ko bai halatta ba. To shi ne abin da za mu tattauna. To masha Allah shi kenan malam kana da minti ashirin insha Allah. To shi kenan ina iya farawa ko? To a ah, barin fara yanzu. ya kashe shi. Alhamdulillahi Nasiru Sunnati wal Islami wa Dini bi Ahadu Sunnati, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi a wuktada bi hadihi ila da A sarki zaki kamar yadda a bayani ka ba da dama mai ta'arifi na nikahul misiyar. kuma zan sake yin ta'arifin sa da larabci in fassara da hausa don mutane su ji idan an ce kafin misiyar sarki zaki huwa an yi aƙidar rajul ziwajahu shine namiji ya kulla aure alamar'atin akan mace aqadan shar'iyyan kulla aure na shari'a mustawfi al-arkan wa shuru auren da ya cika sharadi ya cika duk rukunansa na aure kamar yadda aka sani akwai al'ijabu wal qabul bayarwa da amsa sannan akwai shaidu sannan akwai sadaki lakin ta tanazalu fihi mar'a sai dai ita mace takan sauka an ba'ad huquqiha dangane da wasu haƙoƙi nata ta ce ta yadda a zauna zaman auren da shara'i kalmaskan tana da gida ta ce mijin ba sai ya bata gurin zama ba awin nafaka tana da arziki ko tana da hanyar samun kuɗi ta ce ba su ya ciyar da ita ba aul mabit ko wajen kwana ta ce ta bayar in yana da matarsa ya dinga zama wajenta da daddare ita ya zo mata da rana ko ta ce ya dinga zaunawa gurin matarsa ta asali kwana biyar ita ya zo mata a sati da lahadi gwargwadon yadda suka ajiye sharaɗin da ya ne. wannan sarki zaki shi ake ce masa nikahul misya to sai mu tafi shin a shari'ar musulunci dama akwai sharaɗi idan mace kana aure da ita ko kafin aure kamar yadda na riga na yi bayani a ta'arifi sarki zaki a farko na ce ya kasu gida uku akwai wanda suke yin sa a ɓoye babu wanda ya sani wannan bai halatta ba a yi aure a ɓoye sarki dan yana iya sawa 'ya'yan da aka haifa a jefa rayuwarsu cikin garari wannan shine abu na farko ko na biyu ita macen ba bisa ga ta ba a yi mata tilas a ce dole ta haƙura ta janye haƙoƙinta ta fuskan zamantakewar aure shi ma wannan bai halatta ba abin da ya shafi sadaki sarki zaki tun kafin a yi aure Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratun nisa'i a farko farko abinda Allah maɗaukakin sarki yace cewa wa atun nisaa uba mata sadaqatihinna sadaqin su nihlan wannan malamai sun ce hinna jam'i ne na sadaki sannan idafar da aka yi a nan wurin sun ce idafa ce litamlik sannan wa'atu umarni ne umarni kuma asali yana hukunta cewa wajibi ne sai in an samu karinar da ta fitar da umarnin daga wajibi ya shiga wani babi daga cikin wasu babubbuka Ah. sai yanke fa in ibna lakum an shay'in min hunassan idan mace sarki zaki sadakinta da Allah ya ce a bata bayan ta ka bata ta ɗauki wani abu bisa ga daɗin ranta ba tilas aka ba mata ba sai ta baka shin idan ita ta bayar da daɗin ranta ga miji mijin ya ci halar ko bai ci ba kaga tunda Allah ya ce fa in tibna lakum an shay'in minhum nafsan fakuluhu hani'an mari'a cewa ta ci me ta ci halal amma a yi mata tilas ne a sa ta ta bayar ba bisa ga daɗin ranta ba to wannan shine abin da bai halatta ba so wannan shine abu na farko kafin wannan zamanin ina ganin abin da shi bai sani ba ko masu saurare ba su sani ba akwai abin da tun a zamanin magabata suke ce masa wato zuwaji na annahariyatu ko alleliyat idan ka tafi cikin littafin sa'id ibn mansur usman bin sa'id bin mansur bin shu'ba al-qurasani al-jawzajani wannan malamin ya rasu hijira 223 da bakwai yau kaga ya fi shekara dubu baya duniya sarki babi ya bude babu tazwijin nahariyati babin da ke magana abin da yasa nake so um, abin nan maganar da yake faɗa cewa aure ne wanda yake muhdasi a'a nahariyat me suke nufi shine ya halatta yana maganan menene hukuncin namiji ya auri mace da sharaɗin cewa zan dinga zuwa gurin ki da rana amma matata ta farko zan dinga alaƙa da ke da daddare ya kawo haddasana sa'idun ƙala haddasana hushaim ƙala haddasana a yunus an Hassan, hasan annahu kana la yara bi tazwijin nahariyati ba'asan yana ganin ai aure da wannan sharaɗin namiji ya ce zai dinga zuwa wa mace da rana ba da daddare ba babu laifi sai ya ce wa kana ibn sirin yakrahu dalika al-imam ibn sirin yana kamar wannan ma'ana yana ganin makaruhi ne shi a gurinsa idan muka zo cikin littafin al na ibn abi Shaiba. Ibuna abi ya rasu hijira ɗari biyu da ashirin da talatin da biyar a asari na dubu goma sha shida da ɗari biyar da hamsin da tara shi ma ya kawo daga hushiyam daga yunus an al-hasan al basari da mansur daga Hassan al da ata annahuma kana sun kasance la yariya ni ba asan ba sa ganin laifi bi tazwijin nahariyati da yin aure da sharaɗi mace ta yadda da wasu haƙoƙinta na kwanciya da daddare da rana kawai za a dinga zuwa gurinta so tun a wancan zamanin na magabata yin aure da wannan sharaɗin akwai waɗanda suke ganin cewa babu laifi akwai wanda suke ganin cewa suna ganin wannan auren makaruhi ne to ita ƙa'ida idan malamai wasu suka ce abu daidai ne wasu suka ce ba daidai ba ne marja'inta shine zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-imamu shaukani a littafin wannan kamaluddin muhammad bin abdulwahab wanda aka sanin shi da ibn ah, ah, eh, ah, al-ma'aruf ibn al-humam ya rasu wannan malamin 861 da kuma mirqatul mafati sharhu mishkatul masabi na ali bin sultan muhammad abul hasan nuruddin al-mulla al-harawi al-qari sun kawo wannan maganan cewa malamai sun ce wala ba'asa bi tazwijin nahariyati babu laifi mutum ya auri mace da sharaɗi cewa zan dinga yin alaƙa da ke da rana ba sai na zo gurinki da daddare ba sai suka ce wa huwa an ya tazawwada ha ala an ya kuna inda ha naharan dunan laili shine zan dinga zuwa gurinki da rana banda daddare sai ya ce ya bil jawazi aula kuma bayan zuwa da daddare shi yafi dace kama la ya kafa kamar yadda abu ne da bai ɓoyo ba sun maƙara a'a. abdullahi ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu at a ma ahallallahu lakum har zuwa ƙarshe so wannan shine asali to mu koma cikin littafi mafi tsarki shine littafin Allah subhanahu wata'ala akwai abin da ake ce masa nushu sarki zaki kangarewa ko bijirewa Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani lokacin da ya kawo maganan abin da ya shafi idan ana samun matsala na rigingimu tsakanin mace da namiji akan abin da ya shafi zaman takewa na aure da kuma abin da ya shafi wasu haƙoƙi tsakanin matar da mijin sai Allah ta'ala ya ce wa ni mar'atun khafat idan wata mata nan khafat ba da ma'anan ta ji tsoro ba a'a alimat ta san cewa min ba alihanu shuzan au iradan za a samu wani kyama daga mijinta ko bijirewa sai Allah ya ce fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha mace ce sarki zaki suna zaune tare da mijinta yana da mata biyu ko uku ko hudu sai ta hango kamar ya fi son ragowar matan a kanta sanda zai iya kaiwa ga yana iya sakinta to a daidai lokacin shari'ar musulunci ta yadda da cewa mace ta sauka daga kan wasu haƙoƙi nata don ta ci gaba da zaman aure na dindindin duk malaman tafsiri na sunna da shi'a sun yadda a nan gurin cewa fala junaha alaihi ma an yusliha bainahuma sulhan babu laifi su sulhu tsakanin su ita matar ta sauka daga wasu haƙoƙi nata dan a ci gaba da zaman auren kuma abin da Allah ya faɗa a gaba sai ya ce wa sulhu khairun ayi sulhu mace ta haƙura da wasu haƙoƙi nata a zauna zaman auren ya fi zaman alheri akan a sake ta a rabu da ita bina'an akan wannan sarki zaki abinda ake intisharin sa na zina da yake yadda yake ɗaruwa cikin odiyon da ya turo min ya faɗi cewa akwai matar da yanzu 'yan Najeriya ce asali ta riƙe mukamai da yawa ya ce albashinta a kuɗin Najeriya ya kai miliyan goma sha biyar tana da gidaje guda biyar da take bayar da haya yanzu sarki zaki shekaru ya ja tana da ciwon suga tana da hawan jini tana da kara ɗaya daga cikin abin da ya saka ta damuwa ba ta ma taɓa samun wanda ya ce yana son ta ba a duniya ba ta ma taɓa samun wanda ya ce yana son ta ba a duniya so ban san ta yadda kana iya kawo maganan wani malami ka ce ya ce bai halatta ba to ni kuma zan iya kawo maganganun wasu da suka ce ya halatta amma sarki zaki wannan haƙƙi ne na mutum kuma shari'a ta ba da damar cewa mutum in ya yafa haƙƙinsa ya yafu sai mace ta ce ta yadda da hukukinta na aure ta sauke wa miji a ci gaba da zaman auren saboda tana buƙatar sa a matsayin miji sai kuma wani ya zo ya ce a'a ai a tafau wannan muhdasi ne fararen abu ne kada malam tahir ya ce a'a ai wannan magana ce da na ɗauko ta na tafsiri da kaina ya duba cikin furu'ul kafi a mujalladi na shida shafi na ɗari da arba'in da biyar hadisin da aka kawo a babin nushus daga Aliyu bin Abi Hamzata yace sa'altu Aba Abdullahi na tambayi al-Imam Jafaru Sadiq an qaulillahi azza wa jalla wa in mar'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan idan wata mace ta san cewa za ta samu kyama ko bijirewa daga mijinta sai faqala sai ce idan kana kazalika, idan al'amari ya zama haka fa bi talaqiha sai namiji yayi niyyar ya saki mace qala sai mace ta ce lahu ga mijin amsiki ni ka ka rike ni wa ada alaka ba'da ma alayka uhalliluka min yawmi ni kuma zan kyale maka sashen wani abu da ke kaina na haƙƙina sannan zan halatta maka kaga min yawmi wa lailati kaga ya shafi sashen haƙƙinta da ta ce idan ta ga dama tana da damar ta ce na faƙa ci yadda ni da kake bani abinci tunda ina da hanya ka bar shi tana da damar ta ce kwanaki na na kwanakin kwana na kasa su kaza na ba wanta cikin matanka kaza ko gaba ɗaya na bar ma wanci shine yace min yaumi wa lailati halalahu zalika sai yace wannan ya halatta ga matar wala junaha alaihima al'imamu jafaru sadi ya ce babu laifi a lokacin a namiji da mace idan aka zo zaman aure mace ta ce ta haƙura da wasu hukuk nata wajen zaman auren wannan kada malam tahir ya zo ya ce bai inganta ba ruwaya ce hasana ya duba cikin furu'ul wannan mir'atul uqul a mujalladi na 21 shafi na 243 ya ce wannan ruwaya ce ingantacciya sannan ya zo daga anil halabi daga abi abdullahi ce sa'altuhu an qaulillahi azza wa jalla in mar'atun kafat min ba'li hani shudan aw iradan fa qala sai hiya al mar'atu takunu inda rajuli ita ce matar da take kasancewa wajen namiji fa yakrahuha sai namiji ya kyamace ta fa yaqulu laha sai namiji ya ce mata inni uridu an utalliki kaga ina nufin zan rabu da ki sai ya ma faɗa mata kaga lokacin da namiji ya ce zai rabu da mace kaga ya nuna kwata-kwata lokacin bai da buƙatar ya ci gaba da zama da ita fataqulu lahu sai ita mace ta ce masa la tafa alkarkar sake ni inni akrahu ni ina kyaman an tushtama bi kada ka sake ni kaga ina da abokan zama su zo su min dariya walakin indur lailati sai dai ka duba cikin kwanaki na fasna biha ma shi ita ka aikata abin da kake so in ka ga dama ka ɗauki kwanakin duka in ka ga dama ka ɗauki kwana da kaza sai ce wa ma kana siwa zalika min shay'in fa huwa laka duk abin da ba wannan ba yana gurin ka wada'ni ala halati ka kyale ni akan na a matsayin matarka sai ce fa huwa qauluhu ta'ala wala fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan wa hadha as-sulhu yace babu laifi so sulhun da ya halatta bayan an yi aure a yi na mace ta sauka daga wasu haƙoƙi nata da kafin a yi aure ai da auren kafin a yi da bayan an yi auren Ji haƙƙin nawaye ba nata ba ne to wanda ya zo ya ce bai halatta ta yafi ba na haƙƙin ta kafin auren da bayan auren ai kamar yadda ya ce albayyana ta alal mudda'i to yanzu idan mun gama sai ya kawo mana dalili inda aka ce ko da mace ta yi tanazuli da haƙƙinta ta irin wannan hanyar ta yafe biya ba kada malam tahir ya ce ruwayar kar ma ya tafi neman ta inganta ko bata inganta ba ya tafi littafin majalisi mujalladi na da ɗaya shafi na 244 mir'atul uqul ruwaya ce da yace wato ce? sannan Muhammadu al-Baqir al-Bahabudi a Sahihul Kafi a mujalladi na uku shafi na ɗari da da talatin biyu. ya faɗi cewa ruwaya ce wacce ta inganta idan ka sake dubawa har yau a cikin wannan babin wanda ya kawo ruwaya daga abil basir daga abi abdullahi ya ce na tambaye shi dangane da faɗin allah ta'ala wa ini mar'atun khafat min hana shuzan au iradan ala sai ya ce hulmar takunu indahu ta la tu'jibuhu wannan yana faruwa ne lokacin da namiji yake da macen da ya gabata birge shi bai santa fayuridu talaka ha sai ya nufin sakinta fa ƙulu lahu sai ta ce masa sikni wala tutalliqni wa na ka taimaka ka rike ni markaka kakka sake ni wa ada alaka ma ala zaharika abin da ke kanka na haƙƙi sai in sauke maka ai ina kallo sarki zaki ya ka min mali ba ma wannan ba ma macen ta ce zan ɗauka daga cikin dukiya ta zan baka ba ma wannan ba ma haƙƙinta a'a dukiyarta ma ta ce za ta ɗauka za ta ba mutum wa uhallilu laka min yaumi sannan wuni na na halatta maka wani abu wa lailati sai ya ce faƙada sai ce tsaba zalika lahu kullu wannan duka ya yi daɗi ga namijin ya halatta gare shi so wannan shine so yanzu <laughs> idan majal ya dawo ga malam tahir akwai wasu akwalu da maganganu duk maganganun malaman da suka ce bai halatta ba su malam albani su waye su waye da waye duk yana nan so ina so masu hankali da sanin ya kamata su duba su gani dan Allah wannan auren da muke magana ta fuskar shari'a a ce an zo da wani sabon abu shine abin da su wato yake a tsarin auren babu ta yadda tsarin da shari'a ta zo da shi na aure a ƙara wani abu ko a cire wani abu ɗaya kenan na biyu a duba a gani abin da ake faɗa za ka ga auren nan ba ma ko ina ake yin shi ba dan a najeriya sarki za ba baka cika sakin sanin irin wannan auren yana faruwa ba saboda haka yanayin ƙasashen larabawa sarki za ki yadda mutum ke auren mata huɗu su zauna gida ɗaya ka san a ƙasashen larabawa bai yiwuwa wata ko ba a gida ɗaya ka ajiye mace ba daga ran da ta samu labarin ka auri mace ko wata unguwar ce tana iya ta bi matar ta kashe saboda masifar kishi da suke da shi so wannan babin sa daban ina kallo sarki zaki saura minti uku ta din ya cika a ina kallo kakka dawo saura minti uku dan haka maganan wannan ya ce wai abu ne wanda yake muhudas babu bane wanda yake muhudas ta fuskar istilahi ne kawai su kuma akwai abin da malamai suke ce masa la mashahata fil istilahi al musammayatu ababe na suna sarki zaki ba a itibari da su aikin da kai shi ake itibari da shi wajen bujuro da shi a littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai su yi ma abin hukunci so saboda haka a ta wannan fuskar in an kalli kamar yadda na yi bayani na ce a yi shi a ɓoye ko ita mace a sata ita ce za ta janye dole wannan na faɗa sarki biyun nan na ce bai halatta ba amma bisa ga daɗin ran mace da yaddarta da izininta ta ce ta yadda za a yi aure wasu hukuk nata ta sauka daga haƙoƙin to wannan shine nake da ja a kansa duk kuma wanda ya ce bai halatta ba to shi ma sai mu ce masa qul hatu burhanakum in kuntum sadiqi wannan shine abin da muke tattaunawa a kai shi sannan zan yi mamaki ta yadda ko da auren nan aka yi ma ta yadda watakila ina ganin malam tahir bai sani ba a littattafansu ya halatta yin aure babu wali sannan ya halatta yin aure babu shaidu babu bayyana ya halatta so za mu ga cewa wanda suka halatta yin aure babu wali babu bayyana su ne suka zo da abin da yake muhudas fararren abu ko yaya al'amarin yake so sarki zaki akwai wasu dalilan da hujjojin waɗanne su ne bayanai a takaice saura minti ɗaya ko wasu sakwannin ya cika na tsaya nan za mu ba da bage na magana ga malam tahir sai ya zo dalilan da na kawo sai ya ture su amma lallai ya tabbatar ba maganganu kawai zai kawo ba magana zai kawo dan yanzu magana ta na gina ta da qur'ani da hadisi Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikas wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun ji ta bakin malam Musa inda ya faro muna minti ashirin sosai ya kuma a nuna mana meya a auren misiyari sa'an nan ya shiga ciki sosai za mu ɗauki ya kuri na neman sauran sakan ashirin ina so malam ɗaya da fara daidai in Allah yadda. Eh. ok to jama'a alhamdulillah shek malam ɗahir shi ma zai ɗauki minti ashirin ya defense wannan magana da malam Musa ya faɗa shi ma ya kalubalanci wannan magana akan auren misiyari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shek mal Dahir. sarki zaki billahi minash shaitanir rajim wa bihi nastamiddu nasirin wa mu'in ah, bal bal naqzifu bil zifu alal banna sarki zaki a gurguje sabon ina Allah Allah ya gama ayan mata gagara zuwa ala ayya halin a sarki zaki ya fara da wasu maganganu yadda ya bayani ya ce ba muhdath ba ne wato ba abu ne wadda aka fare shi ba yana nufin cewa me yana nufin cewa kenan tun zamanin annabi akwai shine ma'anan ba muhdas bane muhdas shine abin da aka kirkiro sarki zaki to ya ce ba muhdas bane a cikin maganganunsa afwan ina so ne in ce bal nakzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiqun wa lakum al waylu mimma tasifun sadakallahu al al azim sarki zaki ya ce ba muhdas bane wato ba kirkiran wannan auren akai ba to muna bukatar in ya zo don ya ce ya ja aya ya ja hadisi da ya ja aya da hadisi kanikanci yayi ba ayar da ta ambaci kalman auren misyari ba ba hadisin da ta ambaci kalman auren misyari sai ja aya sai yana so ya amfani da shi ga waɗanda ba san addini ba ya ce yana nufin misyari amma idan ya ce akwai aya ko hadisi kamar yadda ya faɗa to muna so in ya kawo ayar sai ce wannan ayar malamin tafsiri kaza ya fassara da auren misyari ko kuma hadisi kaza da annabi ya kawo ya fassara wannan auren misyari yanzu misali lokacin da suka zo suka tattauna da Sheikh Sidi Bashir Sheikh Sidi Bashir ya kawo mai aya da ya kawo mai aya ya kawo mai tafsirai na malaman ahli sunna da suka ce wannan ayar tana fas wannan hadisan suna fassara wancan ayar ne akan mutu'a ne kaga wannan shine zamu ce ya kawo aya amma yanzu mu da ya tashi ya kawo aya ya kawo hadisi sai ya yi kanikanci muna neman malamin tafsir ɗaya na ahalin suna wadda ya zo ya tabbatar da cewa wannan ayar da yanzu ya jawo tana magana ne a kan eh, akan auren misyari ko hadisi in ya yi haka to shi ne yanzu za mu gano cewa ba muhdas ne wato ba kirkiran auren akai ba sannan sarki zaki in har da gaske ne ya faɗa ma da bakinsa cewa akwai masu ganin bai halasta ba a cikinsu. To me yasa suke ganin bai halasta ba? Tun daga aya ga hadisi. Me hukuncin wanda ya karyata aya da hadisi sai zo ya gaya mana. Sarki zaki ya danna jawabin wani mutumi daga Saudiya wadda ni a mutumin ya fara da zagi. Zamanka da za ka yi da shi'i sawwadallahu wajahu kamar haka naji Zagi ne yayi. Okay. Eh, shi'a dan shi'a Allah ya bakanta fuskarsa. Yes, To ni <laughs> mutanen da suke kai iyayen annabi wuta don sun zagi fuska na ina ganin bai kamata ma in damuwa. Eh, Allah ya faranta nasu su. <laughs> Sarki zaki ya fara da kawo wannan. Ban san me yasa zai kawo mana maganar wani basalafe da yake ƙasar Saudiya a matsayin hujja ko dalili ba. Duk da da gaske abin da wancan din ya kawo matsala ce ta al'ummar musulmi cewa mata a cikin Saudiya kashi hamsin zuwa sittin ba sa samun dama su yi aure. To tambaya anan, ba sa samun dama su yi aure ne sakamakon me? Sakamakon tsadan aure. Aure a Saudiya yana da tsada. Sarki zaki na yi rayuwa a yankin wurin. Ina da abokai 'yan Saudiya. In aka tashi aure, sun kallafa ma kansu abin da Allah bai kallafa musu ba. Wannan ya jawo matsaloli. saboda haka maganar cewa da dama ba su yi ba yanzu sai ya ce wai wata tana da kuɗi ta yi kaza ta yi kaza sarki zaki wannan sunan shi kame kame wallahi tallahi gashi nan in ya isa ya ce dukkan masu auren misyari masu masu masu dukiya ne talakawa za ga talaka amma ba damuwa ai za mu ci gaba da zama bayan yau za mu yi da wasu rana zan kawo ma hadda talakawa a cikin waɗanda suke yin auren misyari so nan dalilin na cewa ai wasu wata tana da kuɗi yar Najeriya ce tana da gidaje tana da kaza tana to wata kuma talaka ce amma take auren Yari a gane saboda haka batun cewa wai ai al'amari ne na cewa wata mata za ta iya ta zamo ta an ta tanazala ala ba'di huquqiha kan nafqa wa sakan wal mabit shine cewa wai mace ta sauka daga kan wasu daga cikin haƙoƙinta ta ce ba sai an yi ba kamar ciyarwa kamar me wurin zama da wurin kwana ko kuma kamar misali ya zamo shi namiji idan ya je sai ya dinga zuwa wurinta da rana to sarki zaki shi wannan auren da ya faɗan sunan shi fa zawajul misyar ko nikahul misyar shin wannan abubuwan zamanin manzan Allah da sahabbai da tabi'ai ba a samu matsala shigen irin wannan ba ne? Me yasa ba su yi ba? Shin nan sannan yanayi zai iya haifar da ayi? Wallahi a cikin maganganunsa za ka ji akwai tufka da warwara da karo. Eh. Ya ce ba aure ne muhdas ba, wato ba aure ne wadda aka kirkira ba. Amma sai ya fara kawowa cewa yaya za a ce haram ne alhali yanzu wata ga kaza ga kaza ga kaza ta kai shekaru kaza ba ta yi ba. Ka fahimta ai. yana da kyau ne yanzu sai ya zo ya kawo mana na farko ya kawo mana zamanin manzan Allah da sahabbai da tabi'ai gunda aka yi wannan auren mai suna zawajul shi kenan ya gama da magana amma ba wai ya ce ga wani haƙƙi kuma sannan ya yi ta cakuɗa abu wallahi sarki zaki abin mamaki wai har da shiga littafin mu yana kawo abu da ya gama kawowa duk hadisin wala ba za ka ji auren maganan zawadul misyar sai dai ka ji maganan ana maganan nushuz sarki zaki hmm. nushuz ba wai yanzu nushuz ya zama auren misyari a gun malam Musa <laughs> kai la ilaha har da fayakrahuha ga matan da yake mijinta yake kinta ko yake kyamatarta a ƙarshe sai ta ce to ta sadaukar masa da wasu daga cikin kwanannakinta amma dai kar ya sake ta wai wannan shine dalilin auren misyari haba malam Musa har da cewa wai ka je ka duba kar ma ka ce hadisin bai inganta ba no ba istidlalin ka ne ba musallama jadalan hadisi ya inganta amma ba maganar auren misyari ake yi ba wani malami shi a fassara wannan hadisi da ka kawo a matsayin auren misyari malam Musa har da yanzu kake kawo ka dabbaka kamar auren misyari ga kawo mana yan shi'an a littafin shiya aka ce wannan kenan yana nufin auren misyari sannan sarki zaki ya yi ta maganganu wallahi na yi mamaki yana nuna ai in aka duba asalin abu sarki zaki su suke cewa maulidi haramun ne bid'a ne dalili annabi bai ba bai ba su ba tabi'ai ba su ba to idan har haka ne shi auren misyarin annabi yayi sahabbai sun yi tabi'ai sun yi in akwai a kawo mana sai mu san sunna ce kuma sai mu san ba muhdasa ba ce auren ba muhdas ba ne ba aka yi ba sannan da yake cewa haka din ya zo ya gaya mana shekaru nawa da suka wuce aka kirkiro ko da yake ya ce ba kirkira aka yi ba to ya gaya mana zamanin annabi ko sahabi ko tabi'i da aka yi wannan in ya zo ya gaya mana sarki zaki ya yi magana wadda suka shafi ah, cewa zan iya kawo wadda suka ce haramun ne to shi ma zai iya kawo waɗanda suka ce halal ne to dama idan haka ya faru sai mu koma aya mu ma haka muka ma fa a auren mutu'a a daidai lokacin da kake kawowa cewa me wasu sun haramta sai muka kawo ma wasu har sun mutu a sahabban suna yin auren mutu'an kawai dalilin da ka kawo shine zai iya yiwuwa alhali kuma zai iya yiwuwa bai yiwu ba zai iya yiwuwa ba su ji hannun ba ne amma malam musa ya ji hannun har suka mutu suna yi wasu daga cikin sabon ba su ji kuma ma ba wai wasu ba ma khalifa umar a cikin littafin ku har khalifa abubakar har ya wa wafati ana mutuwa a lokacin khalifa umar aka hana khalifan annabi guda har ya mutu bai san an hana ba sai malam Musa ne ya sani wannan ababin kawo misali ne ba na shiga cikin abun bane to shine nake so ya zo in ya zo da Allah ya tabbatar mana da abubuwan da ya faɗa sannan kuma ya ce a batun halasci sarki zaki ga mutum wanda yake da itikadi irin na salafiya irin malam Musa ya kawo wa ina wanda ya kawo wallahi wallahi abun kunya ne kuma abun mamaki saboda me saboda shi wannan nafaka ɗin da yake ce za a iya yi inda shi ne yanzu yake mukamina da ya kawo ma ayoyi da hadisai da suke nuna wajabcin nafaka a aure ciyarwa amma yanzu ya zo ta tanazal an ba da hukukiya ka fahimta ba hmm. ni so ya ci gaba da kawo hadisai saboda duk hadisin da ya kawo musamman ma a littafin mu to yana tona ma kansa asiri ne domin hadisin in ka duba masu shoro namu wadda suka yi sharha ba su fassara haka ba ba abinda suka yi ta zargin malam abdul ba kenan a baya cewa me waye wannan fassaran oho ni ma yana ce maka waye wannan fassaran da kai ka dabbaka shi akan me nushus ka fassara shi akan auren misyar waye wannan fasaran wani malami daga cikin malaman shi a wannan fasaran wadda ya ce wannan yana nuni ne akan zawajin misiyar wane ne kawo mana shi saboda akalla ba zai yi ya zamo cewa idan akwai zawajin misiyar a duniyanmu na shi'a amma wai malam musa shi ne zai sani mu kuma ba za mu sani ba kar ka zo ka fassara mana nushus da, da auren misyari Za zaka fadda kanka ne don haka sarki zaki maganar da malam Musa ya yi ta yi cewa ai haƙoƙi ne duk yadda ake yi kaza da kaza sarki zaki ya yi ta kawo wasu maganganu ma cewa yana so ya kauce akan maudu'i cewa me ku da ma kuka ce ana iya yin aure ba wali kuma a me na kawo wannan ko kana so ne ni ma in kawo maka aurarrukan da aka ce annabi ya yi a ɓoye sai dai kawai daga baya zo ya sanar da mutane cewa jiya fa na ya aure ko shekaran jiya na yi a ɓoye a gunku a littafin sunna in yana so shikenan ba matsala sirran annabi yakan yi aure ba a sani ba sai dai ya zo ya ce to gobe fa ai jiya fa na ya aure don kar a ganni kamar yadda na ji wani <laughs> malamin su ma ya faɗa ya ce don kar a gan shi da ita a yi tunanin wani abu amma yakan ce musu jiya fa na ya aure it means lokacin da aka yi auren a ɓoye aka yi sai daga baya suka sani ko ya kira su zuwa ga walima in kana son wannan ne to shikenan tunda kuwa annabi ya haka kaga ya zama sunna a wurinka amma abin mamaki yanzu kana jifan shi a da shi ban san yaushe maudu'in auren misyar ya juyu ya juyu ya koma kana yin hujumi na cewa ana aure a ɓoye ko ana yin aure ba wali ba ka bari sai mun zo wannan maudu'in sai ka kawo shi saboda aka tsaya akan maudu'i malam musa kare mana auren misyari tun da kace ba muhdas ba ne ba kirkira aka yi ba saboda me in yace muhdas shikenan an gama taro an gama tattaunawa shine bid'a kenan to ya ce ba bid'a ne. yanzu abin da ya hau kansa shine ya tabbatar da inganci cewa gashi annabi zamanin sa an yi ya tabbatar da zamanin sahabbai an yi tabi'ai to idan yayi wannan shikenan ba matsala sai ce maka ba ba bane a ƙarshe bayan ya kawo sai ce to yanzu auren ba kirkira aka yi ba auren yana nan tabbatacce sabiti gashi nan nan gashi nan nan gashi nan kamar da yadda muka masa akan me akan auren mutuwa irin wannan muke nema sannan sarki zaki abin da ya kamata mutane su yi la'akari da shi shine ba fa ana magana ne akan eh, rabon kwana ba cewa yanzu zan zo da rana ko zan dinga zuwa da daddare ba fa wannan muke magana ba wannan hatta matarka ta da'im aure permanent aure sarki zaki in ka ga dama za ka iya shiryawa in kana da mata biyu ka ce ke zan baki rana ke zan baki dare in sun yarda me matsala kai so ba maganan raba raba raba kwana ake yi ko abin da ya kama da wannan ba amma na ga yayi ta ɗebowa yayi ta ɗebowa na so ne ya tafi kai tsaye zuwa ga maudu'i maudu'in mu auren misyari kar ya kawo batun cewa a'a ga wani ya faɗa layara fi zawajin nahari san ko kuma zawajin nahariya san wannan duk ba shi muke nema ba wannan ana maganan zama auren rana ya zamo da rana ne zaka je wurin ta ba shi muke magana sannan mukaddara ma sun sarraha su wa'annan da kai ta kawo su ɗin hujja ne a addini ka ce min wani malami ya ce kai da muka dinga kawo ma sahabban manzo Allah lokacin mutu'a ga abin da suka ci amma ƙarshe suka gina su a babin wala Allah ba su ji haramcin ba ne amma yanzu kai kana kawo mana wani malami shi kuma malamin alhamdulillah ma ba akan auren misiyar ba malamai kudama din a akan auren nahariyat auren da za a zo da rana magan auren da muke yi kenan auren da za a ba wa mace rana ya zamo ɗayan an ba ta dare shi muke magana ha muna magana ne akan auren misiyar muna magana ne akan me auren misyar shine dai auren nan da na faɗa cewa me auren da aka kirkiro shi a kwanan nan kwanan nan babu aya babu hadisi shi yasa ayar da ya kawo ba za ka ji maganan ah, ah, nikahul misyar ba hatta malamai na ahli sunna wadda suka yi rubutu akan auren rika sun saka auren muja'a amma ba su saka auren misiyar. ba in kaga ko wani malami wadda ya wuce shekara ɗari biyu ya ambaci aure to zai wuya kaga wadda ya kai shekara ɗari biyu ya ambaci auren misiyar ya ce zawadul Misiyar. zai yi wuya saboda kwanan na aka kirkiro kamar yadda ainihin kafan yaɗa labarai nasu ya tabbatar da haka don haka sarki zaki a maganarsa da yi na cewa ga wasu dalilai wata matan tana kaza ne wata matan tana kaza ne don haka bisa wannan dalili na tana da matsala kaza da kaza tana da kuɗi ba ma wadda ya zo ko tuntuɓa ta ko sunsunawa ba wadda ya yi to na farko dai tukunna in ya kawo wannan kaidin na kuɗi kenan tambayan da za mu masa shine zuwa yanzu ashe duk matan da yake take talaka bai halasta ta yi auren misiyari ba tunda yanzu ga maganar da ya gina akan mai kuɗi wacce ta rasa wadda zai aure ta to mukaddara sai ta kai wannan shekaru, amma ita talaka ce auren misiyari ya shafe ta ko bai shafe ta ba sannan da yake maganar yanayin ƙasarmu da yanayin saudiya yanayin ƙasarmu da yanayin saudiya shari'a fa ke duba yadda mutu'a yake a iran haka yake a najeriya to me yasa zai zamo yanzu kake nema ka ce su yanayi ne ya haifar da su yi saboda yanayin kasansu kaza kaza kaza a nan ba a iya samun mai shekara da shekaru ba ta aure ba ana iya samu saboda haka in za su duba su ga matsalolin da ya jawo matsalan aure a gunsu su gyara su gyara in ba za su iya dubawa su gyara ba wannan ya rage musu ai sarki zaki dama tun da suka haramta mutu'a abinda Allah bai haramta ba annabi bai haramta ba khalifa Umar bai haramta ba wato khalifa Abubakar bai haramta ba sai Umar to tunda suka yi wannan sai Allah ya jarabce su da abin da yafi sai Allah ya jarabce su da auren misyar ba misyar kawai ba sai Allah ya jarabce su da auren misfar da wasu aurorukan ma na daban saboda me sun haramta abin da Allah ya halasta a daidai lokacin da muka kawo musu malamansu akwai malamin sunnan da ya yi auren mutu'a da mata sama da sittin kuma malamin sunna ne in bai kore ka a sunanci ba baka yi saka kore shi ba saboda haka sarki zaki abinda muke so malam Musa idan ya zo ya yi, shine da Allah ya dawo kan maudu'i maudu'in mu shine zawajul misyar auren misyari to tunda maudu'in mu shine auren misyari ya zo ya yi magana a kan auren misiyari ya tabbatar wa da shi zamanin manzo ko sahabbai ko tabi'ai kada ya ce wai aikin ka fahimta ah, irin dalilan da masu maulidi ke yi kenan ce maka ai an yi murna zamanin manzan Allah saboda haka yanzu dan mun taru mun yi murna an samu sabanin kaifiya duk da haka sai ku ce bid'a ne a kawo mana gunda annabi a kawo mana gun da sahabbai suka yi a kawo mana gun da tabi'ai suka yi to irin wannan din muke maka mu kawo mana ayar kawo mana hadisin kawo mana asarin da suka tabbatar da cewa shi wannan aure na misyari aure ne wanda yake halastaccen aure ku ne kuke cewa dukkan bid'a bata to shikenan muhdad ne ni na ce dalili na shine ba aya ba hadisi babu wani magana na wani malami kai babu asari da ya tabbatar da auren misyari da wannan nake cewa bid'a ne bid'a ne bid'a ne bismillah mun gode sosai alhamdulillah alhamdulillah mun kare a round one eh, na farko kenan za mu shiga na biyu insha Allah za mu ba wa malam Musa minti goma malam da ya ci masu ya samu minti a minti goma sha biyar da ko ah to shi kenan za mu ba wa hmm? malam goma sha biyar a girshe gaskiya na shafa na shafa ne hmm, hmm. za mu sa minti goma sha biyar malam ɗayar shi ma minti goma sha biyar a kashi na biyu kenan to bismillah a shaf ya kudi ya saka insha Allah malam Musa zai doki shi ma minti goma sha biyar zai kare nan a 130 sosai a wurin mu a sarki zaki godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad da iyalan gidansa da sahabbansa kuma Allah ka samu daga cikin waɗanda za su saurari magana su bi wadda ta fi. malam tahir aminti ashirin ɗin nan da ya haka ya ɓata su babu aya babu hadisi wajen kari abin da ya zo magana asali a babun tattaunawa in ana yin tamarja in tafa abin da Allah ya ce fa in za'atun fi shay'in na kira ce a siyaƙi na sharaɗi ko ya wuno na ce ga inda za a tofar malam ya tayire ce ga inda za a tofar to asali yanzu inda ya kamata mu koma littafin Allah da sunnar manzon Allah to ina ganin duk yan uwa masu saurare sun gane aminci ashirin din nan da yayi ina ganin in ba ayar da ya ja a muqaddima ba haka yayi ya gama ba aya ba hadisi to eh, wannan malam ba ni sakin tsaya in gyara maka in gyara maka hoton ka yi kyau Aha, mun fi ganin ka. So, ba aya Bismillah. A'a wannan kaman kama yadda shi ko kan kwamfuta ne eh. so bari mai cancel din daya. Ok, domin haka mun fi ganin ka da kyau, amma to shi kenan bari barin kawo ka. Barin ba ka barin ba ka wancan. To, bismillah. So, a yi haƙuri barin gani haka, haka ba. Eh, yayi yayi haka ma ana ganin ka yayi yayi ko yayi bismillah bismillah so ba ba aya ba hadisi sarki zaki kuma duk masu saurare sun ji minti ashirin din da ya bata so sarki zaki yana ganin maudu'in ba ma maganan auren mutu'a bane domin in ka ji lura ya yawaita maganan auren mutuwa sai dai ina ganin in bai gamsu bane da abin da shi jikan ma'aiki ya zo ya yi a nan wajen shi sai da bashir tun da bakin rawani yake da shi kuma jikan ma'aiki ne in yana ganin bai gamsar da mutane ba akan maganar auren mutu'ar tunda kamar shi shi da bashir an ci ya ce malamin sa ne to watakila ana iya saka wani lokacin akan auren mutu'a sai ya dawo ya gamsar da mutane yana ta cewa na fita maganan maudu'i sarki zaki a cikin maganganun shi ya kawo maganan maulidi ya buga misali da maganan iyayen annabi da waya kaga duk wannan ba shi bane abin da muke tattaunawa kuma yana cewa na fita daga maudu'i so sarki zaki bari zan koma kan maganan maudu'i masu sauraron mu da Hausa zan dinga fassara auren misyari shine kafin a yi aure aure ya cika sharaɗi da sadaki da waliyi da shaidu da komai amma mace ta ce ta yadda wasu haƙoƙinta da miji ya kamata ya bata ta yafi a zo a zauna zaman auren a haka wannan shine wanda ya zo da baya ni zan dinga faɗa da hausa hmm. auren da ya cika sharaɗinsa kafin a yi mace ta ce ta yadda da wasu haƙoƙinta ta yafi wannan auren shine haramun bai halatta ba so in yana faɗa da larabci watakila za a rikita masu saurari hmm. amma in yana faɗa da hausa auren da ya cika sharaɗi kafin a yi shi kawai mace ta ce ta haƙura da wasu haƙoƙinta wajen zaman auren wannan auren ya halatta ko bai halatta ba wannan shine abin da muke magana so sarki zaki ya ce wai ban kawo aya ko hadisi ba hmm. wacce ta ambaci nikahul musiyar Allahu akbar wato kwatankwacin abin da malam tahiri yanzu ku daidai yake da in shan wiwi haramun ne da koken sai ya ce sai na kawo aya da ta kira wiwi ko koken sannan zai yadda cewa haramun ne shan wiwi da koken duk wanda ya san karatu ya san ilimi ya san ba a yi mai ilimi haka saboda sarki zaki masadiru tashri masadir na shari'a da muke da su muna da ƙur'ani. ɗaya muna da sunnar manzon Allah biyu sannan muna da ijma'i abu na hudu da na san su malam tahir ba su da shi muna da shi akwai kiyasi shi kuma kiyasi ta sa malamai sun ci shine ilhaqu far'in a riskar da wani reshi bi aslin da wani asali. misali sarki zaki wata matsala ta faru a zamanin annabi ita ce asali sai wata matsala yanzu ta faru to abinda kawai za mu kalla illatin jami'atin huma au shabahin saboda wata illa da ta haɗa tsakanin wancan na asalin da wanda ya faru yanzu lokacin da ƙwar'ani yake sauka menene dalilin da ya sa Allah ya ce giya haramun ne ba saboda tana yaɓin mutsa hankali ba to sai yanzu aka fito da kayan maye da yawa sai na zo na kalli wiwi da shalisho da koken da waye sai na ce musu haramun ne kar a sha sai ka zo ka ce kai sai na kawo maka ayar da ta ce ka a sha wiwi ko shalisho ko koken to in mutum ya faɗi wannan bayan an samu illa a zamanin annabi da yanzu akwai illar da wannan ta wannan zamanin aka ɗauka aka ilhaƙin waccan kwata-kwata yana nuna cewa bai ma san me ake ce karatu wannan kenan so sarki zaki kiyasi kuma yana da rukunne guda hudu na farko akwai asalin maqisu alaihi asalin da za a yi kiyasin da shi na biyu hukumin sabitun lil asli hukuncin da ya tabbata na asali na uku akwai far'un mulhaqun bil asli reshen da wato za a riskar da shi da asalin na hudu illatun aw shabahun yajma'u bainahuma illa dalili shine matsala iri ɗaya da ta haɗa su ko su kamanceceniya yanzu dan Allah na zo in ce shan wiwi haramun ne yanzu ka ce sai na kawo ayar da Allah ya kira sunan wiwi a Qur'ani ko a hadisi sannan za ta zama haram hmm. so abinda na kawo na kawo aya ita ce asali menene asali wajen zamantakewa na aure abin da yasa na daga wannan tafsirin gashi at-tibyan fi tafsiril qur'an na babban malamin su a Shehu Ta'ifa Abi Jafar Muhammad bin Hassan At-Tusi maganar Sauda bintu Zam'a sarki zaki matar manzon Allah ya kawo a shafi na ɗari da talatin ɗaya, cewa annabi yana aure da ita lokacin da ta fahimci kamar zai iya rabuwa da ita sai ta ce haƙƙinta na aure wajen kwana ta yafe dama me ake magana idan malam tahir bai gane ba to bari barin tafi cikin littafin ka in baka amsa ta yadda kai kuma ina buƙatar amsa sarki zaki mun ce shi auren nan shine a samu kafin a yi auren wasu sharuɗa mace ta ce ta yarda da su ko to malam tahir ka duba cikin alfuru'ul kafi mujalladi na biyar shafi na ɗari hudu da uku babu sharɗafin nikahi babin da ke magana sharaɗi a wajen aure wa ma ya juzu minhu wa ma la ya juzu da sharaɗin da shari'a tana iya karɓa da wanda shari'a ba ta iya karɓa ya kawo hadisi daga Abbana bin Usman an Abi Abdullahi ƙala yake cewa sa'altuhu an rajulin tazawwaja mar'atan na tambayi Al'imamu Jafaru Sadiq dangane da namijin da ya auri mace wa sharaɗa alaiha ya sa mata sharaɗi an a atiyaha idza sha'a in ya ga dama zai zo gurinta wa yunfika alaiha shay'an musamma kulle shaharin zai bata wani abu da ya ambata in ya ga dama kowane wata qala la ba'sa bihi sai ce babu laifi yana so wannan hadisin malam tahir da yace an tambaya da imamu Jafaru Sadiq dangane da namijin da ya auri mace tun kafin a yi sa sharaɗi yace in na ga dama zan zo gurinki sannan zan ɗauki wani abu zan baki na ciyarwa gwargwadon yadda na ga dama ta ce ta yadda kuma Limamu Jafaru Sadiq ya ce babu laifi to in an zo ai istilahi ne kawai ya bambanta dama abinda muka ce lama mashahata lil istilahi sannan hadisin da ya ƙara zuwa a wannan babin daga Musa bin Bukairin an abi zura an zurara cewa su'ila Abu Jafarin anil mahariya yashtaritu alaiha inda uqdatin nikahi aya atiya ha mata a kulla shahrin an tambaye shi dangane da auren da aka sanya sharaɗi kafin a yi shi yaushe mutum zai dinga zuwa kowane wata wa kulla juma'atin yauman kowace juma'a ko wuni ɗaya wa minan nafaqati kaza wa kaza a wajen ciyarwa kaza qala sai ce laita zalika shartu bi wannan sharaɗin ba komai bane wa man tazawwaja mar'atan wanda ya auri wata mace falaha malil mar'ati minan nafaqati wal ismati tana da haƙƙi da ragowar matan suke da shi na ciyarwa da rabon kwana walakin nahu iza da mar'atan fakafat minhu nushuzan aw kafat an yatazawwada alaiha aw yutalliqaha fasalahatu min ha ala shay'in min nafaqatiha wa qismatiha fa inna dhalika ja'izun la ba'sa bihi sai yake cewa tana da wannan haƙƙin wannan sharaɗin sai ce ba komai bane ta yadda dama ya halatta mace ta sadaukar da haƙƙinta sai yake cewa idan mutum ya auri mace sai mace ta ji tsoron nishuzi dangane da namiji to sai an ya tazawwada alaiha au yutallika sai ta sulhu da shi to babu laifi akan haƙƙinta na ciyarwa ko rabon kwana wannan ya halatta wannan ya zo karkace ruwayar bata inganta ba cikin furu'ul kafi mujalladi na ashirin shafi na ɗari hudu da biyar kai ya inganta so wannan ita ce abin mu muke magana sarki zaki menene nikahul misyar shine aure ne aka yi shi da dukkan sharaɗinsa saɓanin auren da yake magana sai mace ta ce ta yafa haƙƙinta na kaza shin idan ta yafi maganar da ake a shari'a ta yafi haƙƙin ya yafi ko bai yafi ba wannan shine abinda da muke magana saboda yanayi na lokaci sarki zaki maganar da ya ce na ce wai aure ne wanda yake fararre sarki ba aure bane ne fararre idan aka yi la'akari da fuskar asalin da yake da shi a shari'ance abin da muke magana shin a fuskar aure ya halatta mace ta sauka akan wasu haƙoƙinta ko bai halatta ba shi ne abin muke magana dama maganan a bata abinci ko a ciyar da ita ko a yi mata kaza haƙƙin waye kamar yadda ba mace sadaki haƙƙin waye haƙƙin mace ne idan ta ɗauka ta ba mutum sadakin bayan an bata in ta bayi kyauta ya bayi ko bai bayi ba ita ce maganar da muke ita ce maganar da muke sannan ya ce ya kawo ayoyin nafaka ako ya ce zai ayoyin da suke maganar nafaka a Qur'ani so yana jiran ai kai ne ya kamata ka kawo ayoyin nafaka da hadisan nafaka sai mu ɗora su akan ma'auni na shari'a sannan ya ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aure a sirrance sarki zaki ina so na farko tukunna ya sani annabi Allah ya bashi wata dama a cikin suratul azab ya ce wa mar'atan mu'minatin in wahabat nafsa halin nabi in arada nabi an yastankiha khalisatan laka min duni mu'min asali idan annabi ya gama ce yana son ta ya aure ta Allah ya halatta mai aure ta ko ba sadaki kuma wannan yace ga annabi kadai ya halatta wannan aya ce ba hadisi ba ne ballantana a zo ana rigima sannan magana da malam tare ya ce wai na janyo hadisai masu sharhi to a yanzu tun da kai dan shi'a ne hadisan shi'a ne abinda za ka yi sai ka janyo sharhi sai ka ce a'a ai ba haka ake nufi ba da wa'annan sarki zaki na ga lokaci na saura minti uku eh. magana ta ƙarshe da zan abin nan akwai wannan mutumin a duba ɗinsa yanzu sadiqur ruhani a cikin tambayoyin da aka yi masa na fatawa idan mutum yana so ya duba mauki din sa na yanzu na fatawa wannan ayatul lahi ne aka yi masa tambaya aka ce masa as hal yajuzu al-ma'ruf al-zawaj al-ma'ruf bil misyar alladhi yujizuhu al-amma shin auren misyar da amma yana nufin ahlus sunna ja'izun hasba mazhab ahlul bait alaihim salam, ya halatta gwargwadon mazhabar ahlul baiti sai ya ce aljawab bismihi jallat asma'uhu sai ya ce idza tahaqqaqat fihi shara'it al-mu'tabara fi zawaj shari idan haƙoƙi idan ta tabbata a cikin sa wato shar'i na a aure wanda ake lura da su na shari'a ya kunu ja'izan yana kasancewa ja'iri wa illa in ba haka ba idan lam tatahaqqaq tilka shara'it fala yakunu ja'izan kuma dama shin faɗa? yana daga cikin abin da shine rukunin aure da dama yana iya lalacewa kafin a yi sannan astistani ma a cikin fatoyinsa a duba mauƙin nashi yanzu shi ma an masa tambaya akan wannan cewa ya juzu ziwajil misyar hal huwa ja'izun sai ya ce ya juzu illa anna sharta adami tawarith batilun la asara lahu ce sai dai sharaɗin da wasu suke sa babu gado ya ce wannan sharaɗi ne batacce ba shi da wani ainihin wato asali wannan na kawo malamai guda biyu sannan maganar da kake faɗa kake cewa wai ina ce ai maganar ka ce ta kawo wannan ina so malam tahir ya sani ragowar musulmi ne suke da ka'ida na aure cewa in za a yi sai da sadaki da wali da shaidu ni ya bude babu a usulul kafi babu tazwiji bi ghairi bayyinatin babin da ke maganar ya halatta yin aure babu ma shaidun a gurin ku wannan ya halatta ya kawo wannan sannan ya bude babu tazwiji bi ghairi wali babin da ke maganan yin aure ba tare da wali ba a gurin kule ne ya halatta so maganar da kake yi yau lokaci ya cika yanzu sarki zaki da haka asalin da na kawo yanzu ƙur'ani mm. za ka kawo da sunna ka ture shi wannan istilahi ne kawai cewa nikahul misiyar amma abin da muke magana a shari'ance ya halatta kafin a yi aure mace ta ce ta yafa wasu haƙƙinta wajen auren ko bai halatta ba wannan ita ce maganar da muke Allah ya sa mu dace amin amin gode Madam Musa Allah ya saka da alkhairi to uh, Sheikh Man Dahir kama kana da minti goma sha biyar bismillah Sheikh To bismillahir rahmanir rahim wa bihi nastamiddu wa nasta'in innahu khairu nasirin wa mu'in Sarki zaki wai Hausa suna ce a ah, wanzami baya son jarfa ko shine malam Musa Malam Musa ya ce na ɓata minti talatin ban jawo aya ko hadisi ba. Shi ya ɗauka ya zo ya ja aya ba a muhallinsa ba ya ja hadisi ba a muhallinsa ba. Ya ɗauka ba saƙo ba ne, ni kuma na ɗauka saƙo ne. Ayar da ya jawo ba maganan misiyar take ba, hadisin da ya jawo ba maganan misiyar yake. To me amfanin jawowa? Ya jawo don asirinsa ya tonu mu ce ba haka ba ne, in haka ne ya tabbatar ya jawo ya faɗa to tabbatar shine matsalar sarki zaki <laughs> ya ɓata minti sha biyar sai ya maimaita abin da ya faɗa Abinda na zarge shi da shi yana magana akan nushuz nushuz sai ya fassara nushuz da misyar yanzu shi ya kwata kuma hakan yana so ni ni da na san ba haka bane kuma in yarda ko kuma wani wanda ya san ba haka bane ya yarda to da farko ya ce wai abin da na yi ya yi kama da a ce idan mutum aka ce masa abin nan wiwi haram ne sai a ce to ina aya ko hadisi kalan musa ya manta da kullum muskirun hamrun duk abin da ke bugarwa giya ne to idan muka duba muka ga wiwi yana bugarwa to ya zama giya ko ba gane ba ba ya ka bata lokaci ba hmm. abubuwa da yawa ana musu hukunci da irin wannan to amma maganar da yake yi na cewa wai su suna da kiyasi mu bamu da eh ba ku da kiyasi ai bamu da bamu da kiyasi amma muna da ijtihadi bamu da kiyasi amma me muna da ijtihadi ala ayi halin sai ya kawo hadisi cewa wai ga imam sadiq ya ce wani mutum ne ishtarata ala zaujiha ya sharɗanta wai mutumin ne sarki zaki ya sharɗanta wa matan zan aure ki ne da sharaɗin kaza da kaza da kaza da kaza to sai imam sadiq ya ce la sarki zaki wannan na bashi amsar fa ban san me yasa ya maimaito ba cewa nayi wannan auren da ya sharɗanta wa matan sunan shi auren auren misyar ba auren misiyar ba sunansa in kuma ka isa sai ka ce ya sharɗanta mata auren misiyari. sharɗanta mata auren misiyari ba da'im ne wamemmen aure ne amma sai ya yi la'akari da wasu abubuwa shi wala Allah ba zai iya zuwa wurin ta koyaushe ba wala Allah sai wata wata wala Allah sai juma'a juma'a sai sharɗanta sai ta yarda da wannan me hana aure zamowa sunan wannan auren auren misiyari? sunan shi aure da'imi amma da wasu sharuɗa wannan me matsalarsa ai ɗazu na faɗa na ce don ka auri mata da'in sai wannan auren ya zamo cewa yanzu ka sharɗanta mata wasu abubuwa me matsala a ciki ka sharɗanta ko kawai sai da rana ko abin da ya kama da wannan me matsala ba matsala na ba wannan amsar amma abin mamaki sai sake kawo ya kawo maganan cewa wata mata ga wata mata a hadisi khafat minhu nushuzan tana tsoron kyamata da tsana daga mijinta nushuz muke magana kai gaba ɗaya shi da yake cewa wai a cikin maganganun da na yi na kawo magana auren mutu'a na to shi gaba ɗaya bayanin sa ba wani magana akan auren misyari wuraren da ya ambaci auren misyari wurare ɗaya ne zuwa biyu nan ma bai samu cikakken amsan da yake so ba zan zo in warware dukkan maganar da ya yi magana akan nushuz nushuz sunansa auren misyari a gun malam musa sanan da yake cewa wai na kawo <laughs> magana akan auren mutuwa in ina ganin bai isa ba ne. ai baka sani ba malam tattaunawa ku akan auren mutuwa an gama malam sidi yana binka bashin tattaunawa akan za a sake zama har yanzu baka yadda an zauna ba yaushe ka gama da shi Hai baka gama da shi ba sarki zaki kana cewa a rufe taro da addu'a shi yayi addu'a ba tare da an ce malam Musa ya yi addu'a ba da malam sidi bashir ya ce yaushe za a ci gaba ka je ka koma ka je za ka je sai yake ci mun awa biyar muka yi to idan an yi awa biyar shikenan sai me awa sarki zaki ni ne zaka mun mugalada kuma <laughs> sarki zaki haba eh, ka gaya wa mutumin ka ya zai yi mun mugalada sarki zaki ya kawo abubuwan da yake ba akan maudu'i bane kwata-kwata nushus daban babu wani malamin mu da ya fassara da haka shi da yake cewa na kawo hadisai ni sai in kawo tarjaman su to ai gaba ɗaya ba ba wani magana misyari a ciki saliba ne bintifa'il maudu sarki zaki ba ma maudu'in akan me zan bata lokaci sai na je na nemo shuruh din wannan ɗaya kenan sannan na biyu da yake cewa an tambayi wani malami na shi'a ya ce eh an mai tambaya akan auren da ama suke na misyari sai yake cewa iza iza din nan shardiya ce iza ta haqqaqat shurut idan sharuɗa suka cika idan har eh, sharuɗa suka cika me matsala amma sharuɗa yanzu sun cika ɗaya kenan sannan na biyu ga wurin mutum irinka yanzu ni ne za ka kafa mun hujja da da littafin shiya kai yanzu ya tabbata a wurinka a wurin kuma akwai wanda ba su yarda ba ma tukun akwai waɗanda sun yarda sannan an tambayi masu istani ya ce ya juzu illa sai ya istisna'i wannan istisna'in me yake nuna ya toge ya ce sai dai sarki zaki malam musa ina so ne ya kawo mun aya wacce ta yi magana kan auren misyari ko ya kawo hadisi wanda ya yi magana kan auren misyari ko ya kawo asari ba wai ya kawo yanzu ga wata matan annabi wacce ta ji tsoro tana ganin annabi zai sake ta yanzu maganan tsoron shiga ne ake yi sarki zaki mm. maganan tsoron shiga ake yi ko kyama ko jin haushi ko takaici ko kuma magana auren misyari to wai eh, tsoron za a sake mutum ko kyama ba ma sai an yi auren ba na ce sai an yi auren <laughs> to ba a yi auren ba yanzu tun kafin a yi auren ta ce ita kaza ita kaza saboda haka maudu'in ma ba ɗaya ba ne. kamar ga dukkan alamu yana cacca caccakuɗa abin, amma duk wanda ya san me ake tattaunawa a kai ya san gaba ɗaya ma ba maudu'in ya ɗauko ba na'am wuraren da ya yi magana akan an tambayi wane kaza an tambayi wane kaza ga irin amsoshin da suka bayar ba wani wanda ya bada amsa ta kai tsaye ɗaya kenan sannan na biyu mu kaddara cewa malaman shi'a sun ce ya halasta malaman shi'a sun ce mutu'a ya halasta shikenan ka yarda kenan ka fahimta ai saboda haka sarki zaki abinda malam asadu sunna yake ta kokarin yi shine ya jawo hadisin da ba a kai ake magana ba ya ce na jawo hadisi ala ayi halin mutum da yake sauraro duk da wasu basu da karatu amma kuma suna da wayo suna da hankali Ta ka ne ka kawo musu aya ko hadisi da ya yi magana akan auren misyari ba wai ka ce yanzu ga wata mata da ta sadaukar da wani daga cikin wani daga ciki yanzu baka faɗi abubuwan da su masu auren misiyari suka sadaukar ba amma a can sai ka je ka kawo ta sadaukar da kwana a auren misiyari ma ba, ba, ma maganan sadaukar da kwanan ake ba sarki zaki na faka ake in har mai auren misiyari za ta sadaukar da kwananta to me amfanin a yi auren ka gane me nake nufi sarki zaki ba bukatan a yi auren amma wancan ana magana ne akan already an zo ana auren sarki zaki sai wani misunderstanding da wasu laifuffuka suka biyo sai ta lura cewa yanzu wannan mijin ya hatsane ta ne fa yana kyamarta ne to sai ta ga a'a yanzu wala Allah tana da 'ya'ya a ce yanzu ya sake ta to kamar tonan asiri ne a wuni shikenan sai ta ce to in baka so ne ka zo ɗakina na sadaukar maka da me na sadaukar maka da kwanaki na ba ya kazan ba amma dai akwai igiya aure yanzu wannan sunan shi auren misyari to in wannan sunan shi auren misyari tabbatar mana da haka din kai da awan haka din sai mu ce to tabbatar ba kawai ka ce yanzu ga wani sharaɗi kaza ba ah yanzu misali idan na ɗauko wani sharaɗi wadda a wannan sharaɗin an yi ittibaki tsakanin auren misyari da auren mutu'a saboda wannan sharaɗin Shike na ya halatta auren mutuwa a wurin ka kai ka gane me nake nufi sarki zaki auren mutuwa akwai akad akwai kullawa kamar yadda auren misyari akwai kullawa to yanzu shike na a wurin ka kai halas ne saboda ga wani abu kwaya daya da aka yi ittifaki tsakanin auren misyari da auren mutuwa ba haka ake ba ina tsammanin cewa lallai mutane suna da hankali sannan sarki zaki ni <laughs> na zo ne in ce ba zai iya tabbatar da auren misiyari ba ba na zo ne in ce maka wai dole sai na jawo ayoyi da hadisi ba in jawo aya da ta nuna cewa ba auren misiyari? to zamanin annabin ana yin misiyari ne na ma da zamanin annabi akwai misiyari ne balle in ce ga wata aya ta sauko ta haramta zamanin sahabbai akwai auren misiyari ne balle in ce ga hadisin da suka haramta gaba ɗaya ba a maganin misiyari. balle ka ce mun yanzu in jawo aya in jawo hadisi aya da hadisi suna magana ne akan abin da ya sauka a lokacin ka fahimta ai ɗaya kenan sannan na biyu malaman ku na ahli sunna abin da ya sa wasu suka kiyarda kenan saboda kawai suna kallon shi a matsayin bid'a zamanin annabi bai yi ba sannan da yake ta kokari ya ce to ai auren misyari ne wanne ne baya da kyau sarki zaki bari karanta ka gani kaza ne baya da kyau ko kaza ne je ka gaya wa malamanka wadda suka haramta ai a cikin malamanka akwai wadda suka haramta gaya musu cewa me yasa za ku haramta saboda ga ayan da aka dogara da shi ga hadisin da aka dogara sanar da su ka sanar da su sai ka ilmantar da su don ka saba yi a baya mun kawo masa malamai da suka yi magana akan auren muta sai nuna wallahi za su iya fahimtar su ya rike nasa su riƙe nasu ya rike nasa fahimtar wato kamar shi ma wani wani jigo ne wanda ya kai sahibin ra'ayi ne ya kai ga yana da ra'ayinsu su ma suna da nasu a nan ma za ka iya yi tunda da'awa ce kawai saboda haka sarki zaki ya daina damun mutane da cewa ban kawo aya ban kawo hadisi to dama ba aya da ta yi magana akan auren misyari ba hadisi da ya magana akan auren misyari kai da kace akwai aya ko kai da ka nuna cewa akwai hadisi ko kai da ka nuna cewa ba kirkirar ta aka yi ba kai ne zaka jawo ayar ka jawo hadisi ka ce ga ayar da ta sauka akan auren misyar ga hadisin da ya sauka akan auren me misyar auren misyari aya da hadisi kai ne zaka kawo wannan ba ni ba ni kuma idan ina da wani dalili da zai tabbatar da cewa wannan ayan ba akan auren misyari bane sai in kawo ka fahimta ai saboda haka maganar ma ka dinga wai mutsalaba na wai da aya to shi din wannan din yana nuna kawai kamar ma baka fahimci ma me ya hau kanka ba kai kai mai tabbatarwa ne sai da na faɗa a farko sarki zaki cewa wajibi ne akan mai tabbatarwa a dalil yajibu alal muthbit dalil mai tabbatar da abun shi zai kawo dalili ba ni ba ni cewa yi babu shi kai samar da shi abin da ake magana kenan kai haka cewa ban kawo ayawa ban kawo hadisi ba abun mamaki shi cewa ban kawo ba abun mamaki ne ba yanzu yake ma maganan wiwi ba to zai iya jawo maka aya akan wiwi ne zamanin annabi akwai wiwi ba wiwi zamanin annabi saboda haka ba zai iya kawo ma ayan wiwi ko hadisin wiwi ba saboda babu to auren misyari a zamanin annabi akwai ne ni na ce babu in kai ka ce akwai kawo mana hadisin auren misyari shikenan sali babin tifa'il mawdu amma in ka kuskura ka ci gaba da wani kwane-kwane matsalar shi da mu mai da kanikanci din ba ka jawo maganan a'a mace tana ganin mijinta yanzu ya tsane ta ko kuma akwai wani rashin fahimta ko kuma kaza wannan wani abu daban ne amma tun farko sannan maganar da kake kawowa ɗazu a cikin ƙuru'ul kafi kana kaza kaza wannan ma ba akwai bambanci wannan miji ya sharɗanta sarki zaki mijin ya sharɗanta in kina son aure ki bisa kaza ka gane ai amma wannan ita da kanta ta yi me ta yi tanazuli ta ce ba sai ka ci da ni ba <laughs> ba sai ka sama mun wuri ba to yanzu da wannan tanazulin da kuma ishtiradi da aka yi sai ka ce ɗaya ne <laughs> sarki zaki wanda tun a farko ya sharɗanta wannan ya halasta kamar yadda ya zo a cikin littattafan mu hadda nasu ya sharɗanta mata cewa to in zan aure ki to dole ya zamo cewa ki yi haƙuri ba zan iya zuwa duk rana ba sai juma'a juma'a ko duk wata wata to wannan wani abu ne da amma ya zamo cewa yanzu ita ce ta ce ni yanzu na yi tanazuli na sauka ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba to shi wannan din shine muke so a irin hujjojinku da dalilanku da kuke cewa duk abin da annabi bai yi ba ko sahabbai ba su yi ba ko tabi'a ba su yi ba to ka tabbatar mana din wannan din yayi saboda mu san da gaske abin da kuke da'awa kai din haka ne masha Allah mun gode mun gode to jama'a alhamdulillah malam Musa Yusuf Asad Sunna yana da minti goma bayan haka ma ɗari da minti goma sa'an nan shi mu ba su dama su yi wa juna tambaya shi mu bude layi insha Allah bismillah shek a sarki zaki Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi a ina ganin wato sarki zaki in ana so aiwa masu saurare adalci a dinga fassara auren nan da hausa don mutane su gane me ake nufi domin na faɗa nake aure ne ya cika sharaɗin duk da ake bukata a shari'a sarki akwai shaidu akwai waliyai akwai sadaki amma yarjejeniya ne dama rayuwar aure tsakanin namiji da mace sarki zaki sai namiji da mace suka yarjejeniya ita ta ce haƙƙinta na ciyarwa ta yafi ka gane sarki zaki ah. ko na kwana ko na kaza wannan shine fa abin da muke magana shin a shari'ar musulunci idan mace ta yadda da wannan sharaɗin aka yi aure aure ya yi ko bai yi ba ita ce maganar da muke kana fahimta sarki zaki mm-hmm. so a ƙarƙashin wannan a tun a ta'arifi a farko na faɗa abinda yanzu na kawo menene bambanci tsakanin namiji ya sa sharaɗi sarki idan namiji ya sa sharaɗi kafin auren yace zan miki kaza ba sai matar ta yadda sannan za a yi auren ba na'am ai ba su da bambanci ko da namiji shi ya sa sharaɗi ba sai ta yadda cewa za ta sauka daga haƙƙinta ba ne sannan sharaɗin zai yi haka so abin da kake magana in dai gaskiya kake so al'imamu jafaru sadiq ya baka amsa wannan kuma shi ne in ka kalle shi da wancan wajen ta'arifi me bambancin sa kawai suna ne suka bambanta wannan an kira shi da wannan wannan ba a kira shi da wannan ba shine kai bambanci sarki ga abin da hadisin ya faɗa cewa an tambayi sa'altuhu an rajulin tazawwaja mar'atan dangane da wani mutum da ya auri mace ka duba sarki ya aure ta wa sharata alaiha ya sharɗanta mata an yi atiyaha idan sha'a idan ya ga dama zai zo gurin ta ya kwana wa yunfika alaiha an musamma kulle shaharin sannan in ya ga dama zai ɗauki wani abu ya bata na ciyarwa kowane wata in ya ga dama ƙali sai ya ce la babu laifi so shin dama idan an yi sharaɗin da macen shi namijin ya isa ya kama macen ƙiya ya ja ta, sai an yi zaman auren ko da bata yadda ba ko sai ta yadda shin sarki zaki ta yadda da cewa a yi auren akan wannan sharaɗin ba yadda ba ne da sauka daga wani haƙƙi nata yadda ne yadda ne wannan shine abin da muke magana akan shi abin da muke magana a shari'ar musulunci ya halatta wajen zaman aure kafin a yi auren sarki na ga yana wata magana yana cewa wai aure shi fa bambancin auren da yake magana na mutu a wancan aure ne da yake da ajali za a ɗibe shi wata ɗaya ko wata biyu in wata biyun ya cika automatic ya ƙare shi fa wannan sarki ba aure bane da yake da ajali wata ɗaya ko biyu aure dai da ka sani ana yi ba ran da zai lalace sai lokacin da namiji ya ce ya saki mace shine lalacewarsa shi ma aure ne na dindindin ita mace ita ce kafin a yi auren take yadda da cewa ga wani haƙƙi nata da ya kamata a bata na ciyarwa ko na gurin kwana gida kenan ko na rabon kwana da ita daidai da daidai da raguwan matan sai ta ce ta haƙura da wannan za ta zauna da mutum a zaman aure shin wannan a shari'a ya halatta ko bai halatta ba shi ne abin da muke magana so sai bina'i akan wannan sai na kawo cewa aya ta farko a suratun nisa'i cewa ai shari'a ta halatta kamar yadda namiji ya bada sadaki in zai aure wajibi ne ko amma bisa ga yadda mace idan ta ɗauki wani abu ta ba mutum bayan ya bata sadaki ya ci shin ya halatta ya ci ko bai ci ba ya halatta sai muka ce idan ana zaune zaman aure sai wani abu ya bujuro ai a ciyar da mace haƙƙi ne da Allah ya ɗora a bata kwana haƙƙi ne da Allah ya ɗora sai ta fahimci za a sake ta ko wani abu ya faru sai ta ce ta haƙura da haƙƙinta dan a ci gaba da zaman auren duka a je a dawo da kafin auren da ana zaman auren shin ya halatta mace ta yafi wani abu na haƙƙinta ana zaman aure ko bai halatta ba shine ne maganar da muke saboda haka nikahu din nan da ake magana aure ne da ya cika sharaɗi da ake bukata da shaidu da sadaki da waliyai da kowa kafin mace da namiji namijin da shi sun yarjejeniya ta ce ta yadda da me da zaman auren amma haƙoƙinta da haƙƙi kaza da haƙƙi kaza ta yafi shi ne ake magana shin wannan yafiyar a shari'a yana da asali ko bai da asali ita ce maganar da muke so yanzu ina so idan malam Tahir ya zo in ni ne ban gane hadisin ba kuma babin sharaɗi ya kawo shi a aure ya kawo cewa an tambayi al'imamu jafaru sadi an rajulin tazawwaja mar'atan wa sharaɗa alaiha an yi atiyaha idan sha'a wa yin fiƙo alaiha musamma musamman kulla shaharin ƙala la ba babu laifi so yana so sai ka zo sai ka ce min wannan ce wanda yayi dama ai tanazulin tsakanin ita da shi ta ce ta sauka ai dama sharaɗi ne da yarjejeniya tsakanin mace da namiji sarki zaki sarki ya yi maganganu cikin maganganun da ya yi ya ce in kawo aya da take nuna akan halaccin auren wato misiyari ya yi wannan magana ni kuma na kawo aya da take nuna halaccin dama mace shari'a ta halatta ta sauka daga wani haƙƙi nata kafin aure da ana yin auren saboda maslaha idan kai yanzu ka zo ka ce bai halatta ba dole sai in ana zaman auren ka yi taƙayidi al'aslu nassi shine idza jaa alal umumi ya baqa ala umumiyyatihi ma lan yadullu dalilu ala taksisi idan kai taksisi kai muke bukata sai ka kawo mana dalili sarki zaki da na bashi misali na ce ai yanzu ita duk wani kayan maye da ake magana cewa shari'ar musulunci da ta ce haramun ne ai ana kallon na asali ne da ya faru sai ya kawo kullu muskirin a har yanzu dai in ya ce kullu muskirin duk wani abu da zai samaye zuwa ga asali ya koma duk wani abu yanzu da za a ɗauki hukuncin na farkon a bashi iyasi ne aka ɗauki reshe aka riskar da shi da asalinsa har yanzu magana na tana nan akan hanya so in an samu wani yanzu sarki a babi na mu'amala ya ce ya yafi haƙƙinsa sai a duba a gani irin wannan matsalar a zamanin manzon Allah ina kallo ta faru ko bata faru ba sannan yana magana akan abin da ya shafi ya wannan maganan sistani da na kawo ai cewa idan sharaɗi na aure ya cika dama sharaɗin aure daga ciki dama akwai wannan me sharaɗin da kuma wajibcin a ba da shaidu da sadaki da bayarwa da kuma karɓa shine sharaɗin wannan sun cika aure ya tabbata sannan sai ya ce daga cikin malamanmu akwai waɗanda suka ce wannan auren haramun ne ƙwarai akwai waɗanda sun faɗa kamar yadda malam tare ya sani a cikin malamanmu akwai malaman da suka ce yin taswir ɗaukar hoto da kyamara haramun ne kuma ya san wannan amma ban yadda da fatawarsu ba to ni Allah bai aiko su ba yanzu magana muke asali a babi na jayayya magana ake kawowa ta aya da hadisi don kora abu ko tabbatar da shi so ba za ka zo kana ƙoƙarin cewa abu ba daidai ba ne wayannan malamai sun iya ƙoƙarin su kamar yadda in malam tari yana so zan iya kawo masa malaman da suka ce shan giya in dai ba ta ina inabi ba ce ya halatta ko malamai ne suka faɗi wannan magana malamai ne suka faɗe ta so wanda Allah maɗaukakin sarki ya turo mana shine Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam maganar annabi ce take lizumta ta ɗari bisa ɗari in bita kamar yadda kai ya lizumce ka ka lizumta wa kanka cewa in an ce ahlul baiti sun faɗi magana wajibi ne ka bi ta kamar yadda ake bin maganar manzon Allah to a nan gurin babu dalilin ka bijire wa maganan al-Imam Jafaru Sadiq da na kawo da ya ce ya halatta a yi aure namiji ya sa sharaɗi mace ta yadda cewa akan kaza akan kaza akan kaza duk a gama zagaye-zagayen aje a dawo abin da fa muke magana sarki zaki a takaice masu saurare su fahimta haƙƙin da mace take da shi na ciyarwa da ba ta gurin kwana da rabon kwana da ita kafin a yi aure mace sai ta ce ta hayafa wannan haƙƙin a zo a yi zaman aure wannan shin idan an yi aure da wannan ya halatta ko bai halatta ba shi ne abin da muke magana kai da ka ce bai halatta ba al'aslu kai ya kamata ka kawo saura 'yan sakonni sarki zaki yana kallo kai ya kamata ka kawo dalili domin asali maganan aure za mu zo mu shiga cikin ta asali ma babi ne na ibada ko mu'amala ce ibada take shiga ciki za mu zo in ibada ce sirf shine asalinsa shine tauƙifi ba ka yin wani abu sai ka samu nassi daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so Allah ya ba mutane hankali suna bambancewa abin da ake faɗa tsakanin nan ɓangaren da nan ɓangaren saboda haka zuwa nan aure ne na dindindin mace ce kawai za ta ce ta haƙura da haƙin ta sarki lokaci ya assalamu alaikum Allah mun gode to bismillah Sheikh Man Dahir kana da minti ah, goma kai ma sarki zaki na'am wallahi malam Musa da kamar ga dukkan alamu akwai abubuwan da na kawo masa wadda kamar ko bai gane ba ko kuma mu ce ya gane kuma da gangan yake magana misali abin da nake nufi da bai gane ba kaga a cikin maganganunsa cewa yake wai aure ne da ya cika dukkan sharadi tambaya mun shi da Allah daga cikin sharaɗin aure akwai ciyarwa ko babu kama ce da ya cika dukkan sharaɗi na san me ma'anan dukka in aka yi amfani da kalma ta umum na gane me ake nufi kalmar da ya fara faɗa aure ne da ya cika dukkan sharaɗi amma da ya ci gaba sai ce kuma ga wasu sharuɗo ga wasu abubuwa na ta ta nazuli sarki zaki daga cikin sharaɗin aure ba ciyarwa billahi alaika babu akwai babu to amma ya ce ya ka dukkan sharaɗi to abin da yasa nake <laughs> ce wala Allah ko bai gane ba ne ko kuma a'a yayi tajahul ɗayan biyu ne dole kawai ba zai yi ka aure 'yan <laughs> mutane da sharaɗin ba za ka ci da ita ba sannan ya kawo da cewa ai akwai bambanci tsakanin auren misiyari da na mutuwa ban ce maka abu ɗaya ne. har yake cewa to ai wancan aure ne na ajali wannan kuma aure ne na dindindin ban ce maka abu ɗaya ba cewa nake yi da mutu'an da shi misiyarin akwai gun da aka yi ittifaki shine a akadi duka an yi ittifaki dole ɗaura su za a yi to tunda an kawo wani sharadi ɗaya sai ka ce hukuncin ta shine hukuncin wancan haka kai mun a baya ai sai ka ɗauko wani sharadi na cewa ga wata tana tsoron nushuz ta ta ta ta, ta sadaukar da ranakunta shikenan wai wannan shine hujja na cewa me ai auren ai auren misyari sannan maganar cewa da gaske ne wasu malamai sun kawo ka saba musu ba ina zargin ka ne akan ka saba musu ba kana da haƙƙi matsalar shine mu ne baka yarda da irin wannan haƙƙin namu kake kwace mana dole duk abin da ya zo a shi a sai mun yarda da shi amma kai a cikin sunna duk abin da ya zo kana da dama in ma ka ɗauka in ma ka yi watsi da shi ka ce wasu malamai sun haramta hoto amma baka tare da su ba zargin ka nake yi ba amma ka sani akwai wanda akwai wanda suka haramta to shine matsalar mu da kai gaba ɗaya a zaman da ake yi ka kowa sanin abin da kake zargin mu da shi cewa wallahi azim ka kowa sanin cewa ba haka bane me nake nufi da haka abin da ya jawo wannan kenan nake nufi sarki zaki ya fi kowa sanin cewa ko in ce akalla ya sani cewa ba duka 'yan shi'a tunaninsu ɗaya mawkifinsu ɗaya mahangarsu ɗaya ba amma duk in ya tashi magana yana ɗayan ta shi'a ne to tunda kana ɗayan tawa shi yasa yanzu tun da kuma ga wasu a cikin ku sun ce haramun ne me zai hana kai ma ka yarda da cewa haramun ne tunda yanzu kana tilasta mana sai ka ta mu duka mu ɗaya ne magana ɗaya mutum ya faɗi abu to hujja ne akan kowa to kai ma sai ka ɗauka kai ya dace ka bada iltizami da wannan kafin ka ɗora mana sannan ya yi magana akan cewa wadda aka turo masa wallahi malam asadu suna irin wannan wurin yake faɗa irin wannan magana wallahi turo masa shine manzan Allah haka ne amma inda dan shi'a ne ya faɗi wannan kaji zai zagi sahabbai inda zan ce ma Allah bai turo ma Abubakar ko Umar ko Uthman ba amma yanzu da kansa ya faɗi haka ɗin indirectly cewa ya wadda aka turo masa annabi Muhammadu ne kaga kenan ba Umar ba ba Abubakar ba zai iya sabawa ma Abubakar da Umar wurin manzan Allah ina tare da shi a nan wurin amma matsalar shine shi bai yadda wani kuma ya haka ba saboda haka sai ya ce wai ni ne zan kawo dalili to ni ni na ce halal ne in kawo ma ka'ida cewa mai tabbatarwa shi zai kawo dalili Albayi na alal mudda'i dalili yana gun wadda ya da'awa in kawo ma sai ka juya ka ce a ni ne zan kawo dalili in kawo dalili na halarcin? dalili na haramci shine cewa me babu mashi a zamanin manzo Allah babu to tunda babu ba a tsarin ku da abubuwan ku ka'idojin ku to bid'a ne <laughs> shine abin da nake ce maka har yanzu ka gagara tabbatar da bid'a ne wannan um, auren misiyadin? ka gagara tabbatarwa ka tabbatar sunna ce mana tunda kai da awar tabbatar mana sunna ce an yi zamanin annabi shikenan tabbatar mana sunna ce an yi zamanin sahabbai ka gagara ni kuma ina cewa bid'a ce me dalili na inna kulla muhdathatin bid'a duk abin da aka fara bid'a ce wa kulla dalalatin finna kuma dukkan wuta a dukkan bata marji'uha ko masiruha a cikin riwayar mu masiruha ilan na za ta tafi ne zuwa ga wuta inna kulla bid'atin dalala sarki zaki inna annabi yana da tabbatarwa ne dukkan bid'a bata ce su suke yawan kawo mana wannan abu da wannan ne za su ce ma maulidi bai inganta ba to da wannan din ne muka ce to yanzu bisa wannan ma'aunin naku na cewa dukkan bid'a bata ce dukkan bata za ta koma ne zuwa ga wuta inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finna to shine sannan kuma kafin inna kulla bid'atin dalala akwai kuma gunda aka ce kulla muhdathatin bid'a duk abin da aka kirkiro aka fara bid'a ne to shine ni sai na ce bid'ar ce bisa ma'aunin su me yasa farawa aka yi babu ita zamanin manzo Allah sai ce a akwai ta kaga aya muke nema ko hadisi yanzu sarki zaki da muka ce mutu'a ah, yana na zamanin manzo Allah mun kawo aya sai muka kawo malaman tafsirai na ahli sunna da suka ce zamanin manzan Allah an yi zamanin abubakar an yi zamanin umar an yi da muka kawo kuma malaman tafsiri na ahalis sunna da suka ce wannan ayar tana magana ne akan auren mutu'a Shi ne ba abin da muke nema yanzu malam Asadu Sunna ya mana. Ya kawo wata aya sai ce ga malaman tafsiri na duniya na ahli sunnan ma ni ba na shi'a nake ce masa ya kawo ba. Na ahli sunnan da suka ce wannan ayar fassaranta auren misyari ne. Shikenan an gama fa. Abin nake ta mutsalabarsa kenan amma sai ya ki. Sannan ya ce a cikin maganarsa ya ce wai aure ba ibada ba ce wai mu'amala ce abun mamaki na yi mamakin wannan maganar da ya faɗa annabi ya ce man ba an sunnati fa mini kafin ya ce haka din ya ce an nikahu sunnati aure sunnata ce to sai zama ba ibada ba mu'amala ce mu'amalar ita ba ibada ba ce Agun malam Musa? Sarki zaki, ni bai kamata ya ce in kawo hujja ni na ce babu ita a zamanin annabi. Balle in kawo ma aya ko hadisi. Shi ya ce akwai ta, indirectly ya ce akwai ta, ya ce ba ƙirƙirar ta aka yi ba. To shi ne ya zamo dolan sai kawo hujja ko dalili. Kar ya kawo mu a littafin mu cewa ga Imam Jafaru Sadiq an tambaye shi akan wata mata wadda mijinta ya sharɗanta mata cewa zai aure ta amma da sharaɗin sai shekara ko wata ko kwana ko kuma kare kawo mun hujja akan cewa ga wata mata wacce ta yi kyautan ranakunta ta haƙura amma kar mijin ya sake ta wa'annan duk ba dilala ne akan cewa auren misiyar ake misiyar ake sam babu wanda ya fassara da auren misiyari amma in akwai wanda ya fassara da auren misiyari nan ma sai ya kawo kaga bai kawo mun ba bai kawo mun cewa imam jabaru sadiq da yi wannan magana amma ga wanda suka fassara suka ce to yana nufin auren misali, don haka ne me yasa zaka bata lokaci wurin kawo abubuwa wato kamar malam musa yana tsammanin shekaru kusan ashirin da na yi ina gogayya da shi akwai wani nau'in wayo da dabara da zai <laughs> malam musa kenan <laughs> tahir din kenan saboda haka a takaice dai in ba zan yi alfahari ma kowa ba malam Musa dai zan yi alfahari na san shi so ba zai ya kawo min abin da yake ba misyar ba ya ce misyari ne ba kuma in dai har zan yi magana in ka ga ya gama da ni shine da ya gama faɗa sai na mutu amma in har zan yi magana zan tabbatar ma duniya da masu sauraro da shi kansa ko da zai ki karɓa cewa maudu'in mu misyari ne kai kuma abin da yanzu kake kawa ba misyari bane wannan shi ne sarki zaki to masha Allah masha Allah jama'a mun gama program kenan amma za mu shiga babin tambaya malam Musa yana da minti biyar ya yi masa tambaya kawai minti biyar tambaya kawai da kuma tambaya malam Musa a yi haƙuri a yi tambaya uku saboda yana da minti biyar ya amsa tambayan muna son ya yi amsa tambayan daidai da lokaci kan lokaci ya dame shi shi sa don Allah a ɗauki minti tambaya farko sarki zaki da nake so in yi wannan hadisin da na kawo shi cikin littafin su kafin ya fara da Allah eh sarki zaki kafin ya fara ni a cikin mintoci na ni zan bashi zan bashi amsa a minti biyar din ah, a ka gane eh a sai aka ji eh. sai aka ji ni zan bashi amsa a minti biyar ni zan kara masa ya kai bakwai <laughs> ka gane Eh. amma da sharaɗin zai dinga faɗa ina rubutawa sannan a ƙa'ida sarki zaki ba shi zai mun tambaya ba ni zan mai tambaya aka yi tambaya muna so mu yi hmm. adalci daidai ni zan fara mai tambaya ina nufi a shi ya fara shi sa bari mu je shi haka ya hakuri no problem no problem eh kana minti biyar sarki zaki abinda muka yi magana yanzu tun da minti biyar nake da shi na maganan ta'arifin auren nan a dukkan ɗaliban karatu sun sani lamasha hata lilis al-musammayat abubuwa da ake ambata sunansu ba su da kowane irin tasiri in suna ne kaɗai so abinda nake magana tambaya ta ta farko wannan hadisin da na kawo cewa sa'altuhu an rajulin tazawwaja mar'atan wa sharata alaiha a tambaya ta ta farko yana so da Allah ya fassara wannan hadisin yawa mutane bayani jafaru sadi da kake cewa a ka kawo ban yadda ba tsaka yanzu magana alimamu jafaru Sadi na kawo to wannan tare da cewa ko bai kira ta ba ne kahul misiyar ai abin da muka yi magana da sarki ya faɗa yake yi wai yanzu ai yana cikin sharaɗin ciyarwa akwai a aure akwai ciyarwa sarki zaki yana cikin sharaɗin aure akwai sadaki ko babu Na'am? Yana cikin sharaɗin aure akwai sadaki ko babu? Akwai. Idan mace ta ce ta yafa sadakinta ga miji kafin ya bata, auren ya yi ko bai yi ba. To, eh, yanzu wani ba ku muna A'a, aya ce ta ƙur'ani: Allah ce ya fa'in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. So wani ta ce ta yafe ko ta ɗauki wani abu ta ba miji cikin sadakin da ya bata. Duk malaman duniya ba wani malami da ya ce in an yi auren saboda ta ba shi wani abu ko ta ce bayan ya da bata sadakin ta dawo masa da shi ta ba shi kyauta auren biyu ba ta yafi ba malamin da ya faɗa haka so haƙƙi ne na ma'aurata mutum ya ce ya bar haƙƙin shi ba wanda zai ce aure bai ba tambayar da nake yi a cikin minti biyar ɗina wannan hadisin ka za ka fassara wa mutane menene bambancin sa da wancan ta'arifin da aka yi na cewa aure ne da ya cika shari'i amma mace za ta sauka daga kan haƙƙinta na ciyarwa mai bambanci shine tambaya ta ta farko abu na biyu da nake so in yi tambaya a kansa yana rubutawa eh yana rubutawa hadisi dai tunda ya san littattafansu yana ciki nasu ne su kaga ban buƙatar sai na nemo mai hadisin shi ya kamata ya ja hadisin da kansa ya fassara tambaya ta ta biyu shine a sarki wannan tambaya ta ta biyu a ina ne a musulunci a inda Allah subhanahu wa ta'ala ko annabi ya sa sharaɗi cewa idan mace wannan haƙƙin nata ta ce ta sauka ta yafi da kanta suka ce haƙƙin bai yafi ba wannan kenan sannan tambaya ta guda biyu kenan ko sarki zaki tambaya ta ta biyu kenan saura minci ɗaya sannan magana ta ƙarshe da na so in yi akan wannan akwai wani abu sarki zaki ina so da Allah in muna zama mu kiyaye shi kaga lokacin da ni ina magana ne akan malaman wannan zamanin da yake magana akan nikahu nisiya sai na ce Allah bai aiko min kowa ba annabi ya aiko malam tahir da ya tashi sai ya rasa wanda zai tafi kansu ya bada misali sai ya tafi kan abubakar da umar so in magana muke ta sahabbai to kaga yana da dama ya tafi ya magana kan abubakar da umar amma ba magana muke ta sahabbai ba sai yana ganin ya jira sanda muka zo magana kan sahabbai sai ya tafi kan abubakar da umar sai magana a kansa tambaya ta ta uku abin da yake yana da asali a littafin Allah ko a sunnar manzan Allah shin shari'a tana karɓarsa ko ba ta karɓa wannan shine abin da nake tambaya ta guda uku ya maimaita wannan sarki zaki na ƙarshen abin da ya tabbata yana da asali a ƙur'ani da sunna shari'a tana karɓarsa a matsayin dalili ko ba ta karɓarsa a matsayin dalili ita ce tambaya ta guda uku abin da ya tabbata yana da asali a ƙur'ani da sunna shin dalili shari'a na karɓar wannan a matsayin hujja ko ba ta karɓar shi a matsayin hujja to ba damuwa sarki zaki to masha Allah lokaci ya kai minti biyar to malam ah, kai ma kana da minti biyar ka amsa masa kawai za ka yi tambayoyin minti biyar ya mun tambaya ta ƙarshe zan fara daga ta ƙarshen sai na haura cin abin da ya tabbata cikin ƙur'ani da hadisi shari'a na karɓa na'am haka ne na shari'a na karɓa to ai ma masdarin shari'a ɗin shine ƙur'ani da hadisi sannan ya yi magana a kan cewa a ina ne in wata mata ta ce ta yafe ina ne in wata mata ta ce ta yaƙi wata mace ta ce ta yafe wani hakkinta aka ce bai yafu ba sarki zaki a da farko dai akwai bukatar malam musa ya fahimci cewa akwai abubuwan da ni ban yi musu akan ana iya yafe su ba kuma ya ba da misalai a kansu amma abin da nake cewa shi ne, shi wannan auren misyarin in tun zamanin annabi ana yafewa da aka yafe sai aka kira sunan auren da misyar idan zamanin sahabbai ana yafewa da aka yafe sai aka kira sunan auren da auren misyar wani abu ne tabbatacce bayyananne kuma sannan ya yi magana akan cewa wai yana magana ne a wannan zamanin cewa ya ba wanda ya zama hujja gunsa sai annabi ina ga kamar mala asadu suna yi magana ne a sake kawai shi yasa na bada misali da abubakar da umar kuma tattauna wanda suka yi a baya ya taɓa alama akan haka an kira ummul mumini na aisha lokacin suna magana da sidi bashir da ya kawo maganan da ummul mumini na aisha ta yi sai ce shi annabi aka turo masa shi yasa yanzu na kawo wannan amma ya yi hakuri ban aza cewa wai yana magana ne a wannan zamanin ba ya hakuri. ba wai na yi ne don in fusata shi ba Allah ya bashi hakuri. saboda haka sarki zaki ya kawo hadisi wannan hadisi da ya kawo a ba da matsala ban iya na gano gun da hadisin yake ba amma ina so ya dinga karantawa sai in fassara ba matsala ba ce. A'a, ai sarki shi ya a matsayinsa na ɗan shi'a da ya fi ni sanin littattafan shi'a. Ba daidai ba ne ni in zo ni nake faɗa min hadisan su yau in ya faɗa hadisi ya ce a Bukhari ko Muslim ko Tirmidhi ko Nisa ya wajibi ne a kaina a matsayina na ɗan sunna in nemo hadisin in fassara. Amma ya zan yi aiki biyu. Sarki, haka nake zuwa ko tattaunawa ake yi in ja hadisi ya ce sai na sake ja. so ina ganin a matsayinka na ɗan shi'a da ka fi sanin littattafan ku ka ki maimakon ka yi shiru sai ka shiga cikin magana na kana ta surutu to shikenan na ya hakuri ya hakuri mun mamaki da da kace ba za ka yi ba kawai sai kai kai ka kawo wani surutu wallahi wallahi wallahi dole in yi magana wannan korafi ne na ne ba gaira ba dalili wannan ba shi bane na farko in zo in kawo ka ce sai na dinga karantuwa kai da ya shafa kai ya kamata ka nemo hadisi a littattafan ku kawo mutane bayani sarki zaki na bar shi ya gama magana na tsaye da lokacin ma na tsaye da ah, lokacin a na bar shi ya magana a ah, na tsaye da lokacin tintini ina ga ina magana ashe na sa mi sarki zaki wallahi wallahi taimakon sa zan yin karanta amma wallahi ba tilasti a kaina na in karanta wannan abun domin gaba ɗaya ba maudu'i bane shikenan na tada lokacinka bismillah yawwa bari ka ji ina so in taimake kan karanta ne domin wallahi tallahi hadisin da ka kawo ba a kan auren misyara yake magana ba taimakonka nake so in yin karanta ha ba wani tilas nan karanta wannan hadisin to sai na ce ma ni yanzu ban gan shi ba sai ka ce mun wai ba za ka karanta ba ai ni nake kaza ni nake kaza sai me dan ka kawo maudu'i a ƙarshe in ka fita daga maudu'i in nace ba zan yi magana a kai ba shikenan sai me da a ce wannan riwayar da ka kawo riwaya ce da take ma magana akan auren misyari shikenan ma an ka dama yanzu sai ka ce to shikenan ni ba zan ni ba zan karanta ba ka nemi yadda take ka karanta ah, lokaci to amma ba haka bane sarki zaki ga hadisin da yake magana din gunda yake cewa sa'altuhu an rajulin zawaje imra'a mamluka sun sun ma'ishtarata ba ishtarata ba'daha hal hillu lahu okay wannan ba hadisin okay ala ayi halin in na nemo hadisin na zo ne magana a kai kaji ko sarki zaki to sai ya bari sai ya bari ko wani zama na daban in na nemo hadisin sai mu yi magana a kai Shi ne kawai amsar da zan bashi kaji ko to mu je sauran tambayoyin yawwa ai duka na amsa mai tambayoyinsa ya yi magana a kan yafiya tambayoyi uku ya yi na farko ya ce in karanta wannan abin shi kuma ban riga ban ban ban nema hadisin ba zan karanta abin da ban gan shi ba ne sannan ya yi magana akan cewa maganan yafiya na bada amsa a kai sannan ya yi magana akan batun shari'a da shi na soma na ƙarshe kenan tambayoyi uku yayi kuma duka na ba da amsa to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to shak kai ma kana da minti biyar kai ma kai masa tambaya to sarki zaki <laughs> tambayar da nake yi da Allah Mala Asadu ya taimake mu mu da muke ganin bida'a ce ya jawo mana aya da hadisi wadda suke nuna auren misyari ko da a ayar ba ambaci kalmar auren misyari ba ko da a hadisin ba ambaci auren misyari ba amma malaman tafsiri na ayoyi kenan da kuma malaman sharhi na hadisai kenan sun ce wannan aya da wannan hadisi suna magana ne akan auren misyari ya rubuta na rubuta sarki zaki tambaya ta ta biyu shine me yake fassara inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalala marji'uha ko masiruha ilan na ko kuma dai nasu wanda ya zo da sigan da ya zo a littafinsu me yake fassarawa shin ya saba ma ibnu taimiya ne akan fassaran da ya yi ya sa yanzu yake ganin auren misyari ya halasta ko kuma a'a yana da fahimtar ibnu taimiya in yana da fahimtar ibnu taimiya to me yasa ya ɗauki wannan fahimtar na cewa auren misyari ya halasta ya rubuta Mm. Ya rubuta sarki zaki? Eh, ya rubuta. Sarki zaki tambaya ta ta uku tunda shi ma uku kawai yayi shine kenan yanzu ire-iren abubuwa irin auren misyari su ma za mu iya musu hukunci da auren misyari ire-iren abu irinsa ai da ka samu ba auren misyari ne kawai aka yi shi a baya din ba akwai wasu abubuwan da aka kirkiro to su ma sauran abubuwan za mu iya musu hukunci irin na auren misyari mu ce halal ne a yi la'akari da haƙiƙanin abu ba sai na fito masa na ce kama abu kaza da kaza ba saboda in ya gana ma zai iya cewa kamar ko ya fita daga maudu'i ko abin da ya kama da wannan wannan shi ne tambayar da nake da shi kana da sauran minti uku To, sarki zaki ya rubuta wannan tambayar? Ina gani, eh, ya rubuta. To, sarki zaki tambayar da nake zuwa ga Malam Musa. Shin, auren misiyari ɗin nan zai iya faɗan daga, eh, ba zai iya ba, muna so ya kawo mana daga lokacin da aka soma a Musulunci. ya kawo mana lokacin da aka soma auren misyarin a musulunci ina da daman sake wani tambayan makin a tambaya uku kawai za ka yi uku kawai ai hudu yanzu to ai kai kace mun yana da minti uku kana da minti kana inda kana da wani maganar da za ka yi kafin Ok, ok, ah to shi kenan tun da tambaya amma ya taimaka tun da na riga na faɗi na hudun sai ya amsa kuma ba ma tare da ma yanzu sai na jira mintocin na sun kare ba zan ma iya ba shi saboda ya amsa mana insha Allah bismillah to bismillah shek minti biyar sarki zaki magana da ya faɗa cikin tambayin da na bai ya riga ya ba kansa amsa lokacin da na ce masa abin da yake da asali a ƙur'ani da sunna shin shari'a na karɓarsa ko ba ta karɓarsa bas shikenan magana ta riga ta ƙare so ni abin da nake so ya yi adalci ya dinga fassara masu saurare domin in yana fassara da larabci sarki zaki wani bai gane me ake nufi da nikahul misya amma an mun faɗa da hausa auren da ya cika sharaɗinsa mace ta ce ta yafa wasu haƙoƙinta don a zauna zaman auren ya halatta auren nan ko bai halatta ba ita ce maganar da muke kamar yadda ya ce nafaka tana cikin ciyarwa kowa ya yadda in mace ta ce ba ta yadda ba akan wannan aka yi sharɗi wannan kaga ya lizimci mace kamar yadda sadaki ya lizimci namiji in mace ta ɗauki wani abu ta ba namiji da daɗinta kowa ya yadda ya fi kamar yadda idan ana zaman aure namiji ya raba kwana tsakanin matansa wajibi ne gare su amma in ta ce ta sauka daga kan haƙƙinta babu wani mahaluki da ya isa ya ce ba a yafe ba so asalin wannan abin dama shine muke magana kar a ruɗa mutane a baza masu wani ya ji ana maganar nikahul misiyar sai ɗauka cewa a'a istilahi ne kawai su larabawa suke sa haka to mu mu faɗe shi da hausa me ake nufi da shi auren da ya cika sharaɗinsa amma mace ta ce ta yarda da wasu haƙoƙi nata ta saki dan ta zauna zaman auren shine abin da muke magana tambayar da na maka ka ba da amsa ka ba kanka amsa tunda ka yarda yana da asali a littafin Allah da sunnar manzan. Allah ta hanyar mace shari'a ta yadda a wajen zaman auren ta yadda da wasu haƙoƙi nata don a zauna zaman auren wannan babu Ishkali ba ne yanzu abin da kake faɗa sarki zaki in ka koma wajen malaman za ka ji ana cewa ƙara sai a ce fi'ilun madin mabnin alal fathi eh, in Allahu ne sai a ce labzul jalala fa'ilun marfu'un dala sarki zaki wannan ba istilahi bane na malaman nahawu Eh, ba wani wanda zai taba ce maka ga inda wani annabi ya ce ko wani sahabi qala ilm madin mabnun ala al fati la mahalla lahu min al-i'rab Allahu lafzul jalala fa'irun marfu babu inda aka faɗa ka sarki lafi amma al-musammayat ne abubuwa da ake ambata suna ba shi shari'a take kallo ma suna la yadur yana da maukifi a shari'a ko bai da shi ɗaya kenan wannan na riga na baka amsa akan wannan tambayar taka sannan sarki zaki yaushe ne akan abin da muke tattaunawa zan mai tambaya ya ce wai bai lizimce shi ba abin da muke magana shin al'imamu jafar sadi ya za ka zo kai da'awar cewa ka fi ni sanin littattafan ku na shi'a in dinga kawo maka hadisai ba yau ba kuma ka ce sai na kara karanto maka hadisai ai bai lizimce ni ba ka taba kawo hadisi a bukhari ko muslim ko tirmidhi ko nisa'i ko ibnu majah ko abu dawuda na zo yana cewa sai ka sake karanto min hadisin ba na faɗar wannan so wannan abin da muke magana da kuma tambayar da kai wannan cewa a kawo aya Jafaru Sadiq ya riga ya baka amsa cewa an rajulin tazawwaja mar'atan wa sharata alaiha an ya atiya idza sha'a namijin da ya auri mace suka yi sharaɗi in ya ga dama ya zo gurin ta ya kwana sannan in ya ga dama ga abin da zai ɗauka ya bata na nafaka na ciyarwa ta ce babu laifi so wannan amsa ne duk abin da mutum ya ga dama ya kira shi da shi wannan abin da kai ka ga dama ka kira wannan sharaɗin da shi ka kira kuma na kawo maganan malaman ku na shi'a da sistani da waye da suka ce wannan auren ya halatta magana ta biyu sarki zaki da ya kawo cewa kulla bid'atid dalala kulla dalalatin finnari ni da mai na fassara hadisin hadisin annabi yana nan akan babinsa cewa bi da dalala dukkan bid'a bata ce kuma kowace bid'a tana cikin wuta amma abin da ka faɗa ka yadda cewa yana da asali a Qur'ani da Sunna kaga maganan bid'a bata taso ba abin da bai da asali a Qur'ani da Sunna shi yake maganan bid'a malam tahir Allah ya sa malam tahir ya gane sannan ya ce abubuwa kwatankwacin misiya da waye da waye da waye ana iya ba su hukunci irin wannan ta ita shari'a abinda ta bar shi a buɗe a buɗe ake barinsa abin da ta rufe shi shine ake rufe shi ba wanda isa ya buɗe da haka duk abin da shari'a ta zo ta bar shi a matsayin ka'ida ce za a yi ta auna wannan abin da shi wannan ka'ida tana nan abin da ta riga ta rufe to shi kenan dole a rufe shi to a babin ibadoji akwai abin da ta bar shi a buɗe akwai abin da ta rufe abin da ta rufe wani bai isa ya kara ba abin da ta buɗe a buɗe ake barin shi wannan ƙa'ida ce ta shari'a yanzu sarki zaki duk da saura 'yan sakwanni sallar asuba raka'a nawa Allah ya ce ayi ba bi ba akwai mahalukin da ya isa ya zo ya ce ya ƙara ta zama uku bai yi wa saboda shari'a ta riga ta iyakance wannan ita ce ka'ida Allah ya sa mu dace mu <laughs> layi mutane su tambaya masha Allah jama'a ga nambar layin da muka saka uh, plus one nine two nine three seven one one Lamban kenan da kowa zai kira amma kan whatsapp okay kola farkon kira don Allah ka tsaya kan abin da aka tattauna kada za ka kira malami ka yi wa malami tambaya abin da malami bai tattauna ba ba shi kan topic ba za mu sauke ka alright kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola alaikum salam wa rahmatullah sarki zaki na gajiya ba gajiya kola ya sunanka daga ina ke kira sunana Usman Musa daga Maiduguri, Borno State. To, Malam Usman, kana tare da manyan malluma kamar Sheikh Malam eh, Dahir, Umar Suleiman da kuma Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Wa za ka yi wa baya cikin su? Eh, aka makalla Malam Sheikh Sarki Zaki. Ina son yi wa Malam abin nan Malam Tahir tambaya ne. ina so da Allah kawai a takaice mm. ina so in tambaye shi menene abin nan auren shi ne kahul misiyar ɗan kawai nake so E, ya fassara min kawai that's all kawai tambayan ka duka kenan ko eh tambaya na kawai kenan a takaice to mun gode a takaice mala ah to bismillah bismillah shek man dair ah, sarki zaki na'am shek nikahul misyar kamar yadda suke cewa <laughs> eh. hukumu zawajin misiya ai sarki zaki wata tambaya ce na ga wani a nan gurin eh. to ina ganin watakila malam ta hannu an sa wannan tambayar ya ce ka san yanzu mu a najeriya ana yin auren wuf sarki zaki ka san auren wuf auren wuf kuma <laughs> a auren wufai ba a wannan shi ne wani ya rubuto tambaya da ya ce lala yana bukatar karin bayani menene bambanci tsakanin auren misiyari da auren wu to yana ganin shi kan shi wannan auren na wu sarki zaki sai an zo an yi zama a kan shi domin a najeriya ake yin shi yanzu lala ne wu sarki zaki sarki zaki auren wu yana da asali yayi ka gane auren mu sarki auren mu yana da asali a musulunci auren mu sosai ai ba wani magana ne wanda sai an yi ba wuf din da ake nufi ɗayan biyu ne ko shi ko ita macen ta yi wuf da shi da ma'anar ta girme shi a shekaru wadda haka wasu hadisai suka nuna cewa manzan Allah ya faru tsakaninsa da Khadija ko kuma ya zamo ya yi da ita shi ya girme ta a shekaru kamar yadda riwaya ta nuna manzo Allah ya auri ummul mu'minin Aisha to me sai amma zama anan wannan a gurguje sarki zaki ma'anan zawajul misyar shine hmm, to bismillah suna cewa al-maqsud bi zawajil misyar abinda ake nufi da zawajil misyar shine zawajul yace an yi ataqidan rajul mutum ya aƙidance zawajuhu yin aurensa ala imra'atin bisa ga mace akdan shar'iyyan akadi na shari'a mustaufiyar arkan wa shurut kaji a nan ne aka cusa abin da aka cusa wai ya cika arkan da shurut to an ce ya cika arkan da shurut kuma ka zo ka ga abin da za su faɗa gaba sai suka ce lakin amma me tatanazal tatanazal fihi mar'a matan za ta sauka ya zamo yanzu ta yafe an ba'adi hukuki ha wasu daga cikin haƙoƙinta ka sakani wannafakati walmabi kamar ciyarwa da wurin zama da, da, da, da wurin kwanciya wannan shine sarki zaki malam musa ɗazu ya kawo abu na ce ban gani ba har ga allah ban gani ba ne kuma duk ranar da na gani ko yanzu na gani wallahi zan yi magana a kai ba na kina yi magana ba ne sannan hadisin da ya kawo ba a kan zawajul misyar yake ba saboda na ce tabbatar ya gagara tabbatarwa to shikenan mu je zuwa na gaba sarki zaki to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola akan wasa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh da tambayar da nake so eh kola ya sunanka ya sunanka daga ina ke kira okay okay sunana Muhammad Suleiman ina kiran ku daga Kano lokacin ne da ke jihar Nasarawa tarayyar Najeriya okay wa kake wa kake son kai wa tambaya cikin mallumman matakan nake so magana. Ok, Malam Ɗayir, to, Malam Ɗayir na jinka. Ok, kamar da nake da shi shi ne ba wani abu na koma baya cewa idan mutum bai gane abu ba wanda yake tattauna ta da shi ya bashi hakuri ya nemi cewar ya gaya mashi domin ya fahimta da shi ya ƙara ilimi a gurin ma. Taimako ne a gaban shi, taimako ne a gaban kowa da kowa. Wannan shawara ne na ba mu su ko ba yau ba ko da a wani guri zai iya tattaunawa da wani akan ilimi. duk ana yi ne don dukkan mutanen duniya su amfana ba ma mutanen Najeriya ba kawai to aka samu ko kuma aka samu cewa na kasa a guri kaza in fito in kasa idan muna magana karatu ne yake magana muke so mu gane addini ko muke don Allah to mu sa Allah din mu kalli Allah din mu yi don Allah din kar mu sa son zuciya kar mu sa cewar yi sai na yi wini kowa da sai ya wini to da Allah wannan bangaren wannan kiran kuma ya shafi har malam Musa da shi malam Tahir to Allah na gode dan uwa Allah ya saka da alkhairi amin masha Allah assalamu alaikum Asatullah mun gode ina ga na sarki zaki ah. ina ga kamar wannan abun kuskure ya ce zuwa ga malam Tahir eh da karshe ya ya faɗa a karshen kamar yadda ya faɗa a karshe zuwa gare mu ya kamata mu wajjaha sarki zaki har yanzu ina neman wannan hadisin ban samu ba ni ba zan fito ne in ce ƙarya yi ba saboda ba ni zargin shi da ƙarya a irin wannan kai tsaye haka kuma in na gani cewa ne ban gani ba fa ba cewa ne babu ba <laughs> balle wani ya zo ya kawo mu wata 'yan nasiha sa in kaza in kaza wallahi ba in na gani zan karanta sarki zaki wani hadisi ne baka gani ba shi wannan hadisin da kake faɗa ban gan shi ba wallahi ai yana littafin ku ai ka bincika da kyau To shine na ce in na bincika yau ne mu yau mun gama zaman kenan. Hai za mu yi zaman nan gaba ai zan ciro shaye. Me kake ci na baga ke zuba malam Musa? Ai wallahi da ni ne ka faɗa hadisi. Zama ba kuma ka zo ba. To shi kenan ba komai ai. ba na bukatan wannan cika bakin. Ka gane san ka daki. Ina. Ba na bukatan yin wannan cika bakin. Yanzu da ka gama ba sai da kai maka ka kilari ba kace kace tahir kenan. Ka san ni sani na sosai. To ne abin da ya mu je zuwa ga mai tambaya na gaba da Allah kar mu bata tattaunawan da da su ce ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam ali nawa Allah ya saka maka da alkhairi to malam ali wa alaikum assalam wa wabarakatuh malam sarki malam ali muna muna tare da kai Allah ya saka ma da alheri Ah, tare da kai tare da kai malam ali nawa ah, to da farko dai yana isar da gaisuwa ta ga su malamai da ke gabatar da wannan mukabara kuma cikin natsuwa da fahimtar juna muna kuma fata ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana gaskiya ya ba mu ikon bi mu duka amin assalamu alaikum muna jin ka amin amin amin muna jin ka wala ali yawa so ina da tambaya zuwa ga malam dair shi yasa ban tambaye ka ba domin na san da zaka yi wa tambaya <laughs> ah, ina yi tambaye malam Musa shi ba <laughs> oh to shi ne kuskure na to bismillah wala ali Eh, tambaya ta ta ɗaya malam da yana kawo hujjoji ne ya karanto fatawa ta malaman shi'a wanda fatawar da ya karanto kuma tambaya ce aka wa malaman shi'a suka ansa tambayat hmm. akan hukuncin shi wannan auren ko ya halatta ko bai halatta ba kuma ga bayanin da malam ya karanto malaman sun amsa cewa auren ya halatta shin ina so in sani shin su malaman shi'a da malam ya karanto fatawarsu shin ba su fahimci tambayar ce ba shi yasa ko kuma su suna da wata fahimta ko kuma malam dair yana da sabanin fahimta da su malaman ne cewa shi a wuri ne yana ganin still dai ba a auren ziyar da ake magana ba kamar yadda ya ce hadisan na malam ya kawo ba sa da abinda suke nuhi daban abinda kuma malam yake kokarin da allaka hadisan daban tambaya ta ɗaya kenan tambaya ta biyu tambaya ta biyu da nake so in wa malam dair shine cewa ah, kasantuwar su malam ɗayar suna da bambanci da shi ada mata su gida biyu akan abin da shi ilimin akwai wanda ke aiki hadisi ya inganta akwai wanda kuma kowane hadisi da ya zo a cikin littattafan su aiki da su wannan eh, abin da tambaya ta nan ita ce shin da Allah malam ɗahir yaushe littafin ku na sahihi zai hito saboda shi zai sauƙaƙa mutane wurin tattaunawa da ku domin a daidai wannan lokaci duk sanda an kawo wani hadisi a cikin littafin ku to sai in ga kun kokarin ma dama yana zai iya taimaka muku wurin idan kun kauce ma hadisin zai iya taimaka muku wurin tattaunawa ko wani abu sai in ga kula kokarin kauce ma hadisin ko da malam ya karanto cewa hadisin ya inganta ko kaza to sai in ga kun kauce mai shin akwai lokacin da za ku yi littafin ku na hadisi na ingantacce a matsayin ku bangaren ku na wanda ke tafiya kan cewa sai hadisi ya inganta za a karbe shi ko kuma a haka za a ci gaba da tafiya domin akwai bukata a sauƙe mu hatta mabiya shi a don ba kowa an malami hadisi ba wanda zai iya karanto har yasa hadisi ya inganta ko bai inganta ba amma inda akwai in akwai littafi sahihi kamar yadda muke da littafin sahihi Buhari da sahihi Muslim wanda zai taimaka ma hatta mabiyan Shi'a kuma zai sauke wurin tattaunawa da yan Shi'a duk sanda na kawo hadisi a wurin ku ku da tunda kula da kun ila da ilimin gane cewa wannan hadisi ya inganta wannan bai inganta ba to a hitar da hadisin da sun ka inganta don ya kasance kula da littafi sahihi wanda yan uwa a halin suna za su rika tattauna da ku idan sun kama ku hujja a san cewa kun tsayo a kanta amma in ba haka ba to littattafan kuna hadisi yanzu suna taimaka muku sosai wurin taqiya don duk lokacin da aka kawo hujja to kula yin taqiya ku ce a'a ta inganta ba kula ta inganta a babin taqiya sai ku ce wannan duka tambaya ne sarki zaki wannan duk tambaya yake ko sharhi a tambaya ne tambaya biyu kenan kawai yayi to mun gode maka duka tambaya yake ko sharhi a tambaya in malam Musa ya gaza ne ya zo yayi wa'azin okay bismillah bismillah tambaya na ga yayi bismillah sarki zaki na'am shek idan mutum ya yi tambaya ya tsaya nan kare zauna garin sharhi shi ba malami ba ne ya tambaye ni wai shin fatawan malaman nan da aka kawo to ga dukkan alamu bai ma saurari me aka ce ba saboda a duk fatawan da aka kawo ba gun da aka ce na'am ya juzu zawajul misyar babu sai da aka kawo sharuɗa da kaidi iza kaza illa kaza kuma na yi bayani a nan amma shi bai gane ba sai yana cewa to shin su ne ba su gane ba ko ni ne ban gane ba kai ne baka gane ba ni na gane su sun gane kuma malam musan ma ya gane abin da na ce ba kawo aka ce auren misyari ya halasta alal itlaq ba sai da kawo su quyut sai da kawo kaidi kaza da kaidi kaza ya tambaye ni yaushe littafin mu zai inganta ina da amsoshi biyu da zan ba yaushe za mu fito da ingantaccen littafi ina da amsoshi biyu da zan bashi amsa na farko shine ku yaushe za ku fito da ingantaccen littafi kuma ba ku da ingantaccen littafi har buhari da kake cewa ingantacce kai ne kake ganin ingantacce akwai ahalus sunnan da suka ce akwai hadisan da basu inganta ba in kuma kana so ko da yake dai ba kai ne abin maudu'i ba da malam Musa zai inkari wata ran shi zan kawo masa malaman sunna da suka ce a cikin Bukhari akwai hadisan da ba su inganta ba kai ma yaushe za ku yi ingantacce wadda daga farko har ƙarshe ya inganta tambaya ɗaya kenan na ma a matsayin amsa tambaya na biyu shine shi Bukhari shine ya inganta littafinsa ya ce ya tattaro hadisai masu yawa amma wa'annan su ne ingantattun da suka inganta a wurinsa to mu namu ba su rubuta hadisin suka ce ingantacce ba na'am za ka iya jin an ce abun dogaro ne na'am kai ina ma da malami ma da yake ce hatta bukhari in baka sani ba malamin ma a kano yake ya ce hatta bukhari akwai abubuwan da ba su inganta ba a ciki saboda haka kaga in abun mayar muku ne kuma yaushe za ku fito da ingantacce sannan maganar cewa yaushe za mu fito da ingantacce mu ne muke fitowa da shi Bukhari ba shi ya fito da nasa ba bukari shi ya fito da nasa ya ce ingantacce ne to ka bari sai ranar da kulaini ya fito da nasa ya ce duk abin da yake ciki ingantacce ne ko da yake ko da zai faɗa haka dole ne kowa ya yarda a'a ko da zai faɗa hakan ba dole kowa yarda ba kamar yadda bukhari da ya kira nasa da ingantacce akwai waɗanda malaman suna ne suna ga ba duk abin da yake cike inganta ba so wannan kenan sarki zaki mu je zuwa ga tambaya na gaba assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola don Allah uh, number da muka sa masu kira direct ku daina kira don Allah da annabi kuna da kuna disturb mu whatsapp muka sa kowa ya kira kan whatsapp kada ka kira direct kana waste time ka ne ban dauka ku yi hakuri saboda Allah yana cut callin yan whatsapp assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu kola kan whatsapp wa alaikum assalam wa rahmatullah kola ya sunan gargai nake kira? kira sunana muhammad daga port to malam muhammad kana tare da shek malam musa yusuf asad sunna da kuma shek malam dahir alhamdulillah na so in kasance a wannan wajen tun bayan masha Allah wa za ka yi wa tambaya cikin su eh tambaya da zan yi zan yi tambaya ga dukan su biyu eh to kana kana da dama ka yi ɗaya ɗaya kenan so tambaya na farko shine zuwa gawa shi malam asadu sunna okay ya kawo bayani akan cewa shi auren bisiyar ya tabbata musamman idan har Allah ya ce a soke mace ta soke sadakinta aure ya tabbata a ƙura'ani kamar yadda ya karanto idan har mace ta ce ta amince za ta aure miji ba tare da sadaki ba ta yafe ya tabbata kuma bisa ga dukkan alamu alamu fahimta yana kamar shi sadaki yana ɗaya daga cikin jigon aure fiye ma da wani haƙƙi na ta auren misali kamar ciyarwa da wasu abubuwa so yanzu idan har wannan ya tabbata a haka malam musa asadu suna abin da muke so ga game da karin bayani a nan ne, shin akwai wani abin da idan aka soke kola ba mu jin ka ah mu je kola wayanka ko da mu ajiye ka ne a ah, mu je yanzu muna jin ka Salamu alaikum. Bari mu ba wa wani dama. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola. Wa alaikum salam. Ya sunan ka daga ina ki kira? Ahmad Sani Ahmad Kano. To, masha Allah. Ok, Mala Ahmad, wa za ka yi wa tambaya cikin wayan nan mallon mu biyu? Zan yi wa kuma an Dayar ne tambaya. To, Mal dayi na jinka. Ya ce da Allah an tayar. shin a shi'a idan aka gaba musu hujja daga ɗaya daga cikin ahalil baiki, shin suna karɓar ta ne da ƙarfi ko kuma suna da daɗin da aka yi? wannan tambayar da ya mene wai daga haka ce muku ɗaya daga cikin alibaiti ya aka fa muku hujja shi kuna karba ko dai ba ku karba to mu je na ɗaya kenan to mu je na biyu na karshe tambaya kuma ta biyu shin har yanzu akan sha'ani na shari'ar aure a shi'a ta gamsu cewa mace tana iya yafewa yafewa mijinta wani abu na bangaren sadaki ko kuma ciyarwa ma da ibada amsa na aure wannan din ma ina amsa Allah ya kara sarki zaki lafiya da tsare mun gode mun gode mun gode to bismillah shafi sarki zaki na'am bari mu fara da na ƙarshe sai je na sama saboda kar manta don shi ban rubuta ba ya tambaye ni cewa shin mace za tana da hakkin yafe wani abu wannan na bada tun a cikin jawabai na na faɗa na faɗa na faɗa kamar wuri biyu zuwa uku sarki zaki shin in mun kaddara ga wani abu da ta yafe sunan auren sunan auren misyari mu ce ga zamanin annabi wata ta yafe sunan auren sunansa auren misyari mu ce zamanin tabiya wata wani ya yafe sunansa auren misyari abin da nake cewa kenan sarki zaki ba wai a'a yafewa ba a yanzu a nan hadisan da ya kawo akwai wanda na tabbatar na ce mace za ta iya tanazuli a wasu hukuk ka gane a kaza da kaza da kaza ba ma sunan shawarar siyari wai me yasa muka fi mai ilimi ne <laughs> su za wai ba su gano siyari ba tabi ba su gano siyari ba sai mu ɗaya kenan sannan ya ce mun wai shin an ka ba mana hujja da ɗaya daga cikin albaitu muna yarda wallahi muna yarda amma da sharaɗi in ya inganta ba kawai don gadaran cewa za ka ba mana hujja da magana ahlul baiti kawai sai ka je ka yayi mu abu bai inganta ba ko kuma ka yayi mu abun ya inganta amma sai ka sa rai sai ka fassara shi da son ranka shikenan kuma ka ce in yarda ba abinda duk ya kawo din nan ba wanda yake magana akan misyari kuma nayi na ya tabbatar min da cewa wannan hadisan da ya kawo akan misyari ne ya gagara tabbatar sarki ya dinga fassarawa da Hausa ne to eh, ina ganin abin da zai eh, na karanta ina so ya tambayar da kai tattaunawa in ana so a taimaki mutane sarki zaki ah, shin da ba larabci muka zo yi ba Hausa muke yi so a dinga fassara wa mutanen auren da Hausa dan mutane su gane me ake yi ni mm. shine shawara ta da Allah me fasaran zawajul misyar da Hausa shine auren da ya gaya mun kalmar jawazul misyar me fasaran sa da Hausa shine nace ta'arifin sa muka dauka mu faɗa da Hausa auren da ya cika sharadi wanda mace ta yadda ta sauka daga magana ne amma na yadda da shigar sa din sai na mai tambaya me fassaran zawajul misyar abin da nace dan mu dinga fassara wa mutane tunda Hausa muke yi ba larabci ba sarki zaki sarki zaki kaga magana nake yanke ni amma bai dame ni ba da da yanke nin da na mai tambaya zai iya amsa min menene fassarar zuwajin mikiya da hausa da ya cika sharadin da mace ta yadda ta hakura da wasu hakkokin ta dan a zauna ai na faɗa yanzu Baga faɗa ba ko ba fassara cewa ne auren da ya cika sharaɗi wanda mace ta hakura da wasu hakkokin wajen zaman auren to shi wannan din ka kawo ka karanta ka ajigun da ya faɗa haka a cikin a cikin hadisin na ba shi lokaci na ya kawo hadisin ya karanta gun da aka ce gashi wannan auren shine auren da ya cika sharuɗa amma aka yi hakuri akan wasu ya karanta hadisin ya karanta shiwa mu ji ka karanta hadisin da aka ce misiyar din kuma a ciki kuma aka yi wannan bayani ai malam tahir ba daidai bane in hadisi a littafin mu ko a littafin ku Ah, sarki zaki mu je zuwa ga tambaya na gaba na ga kamar yana so ya bata maka ah, eh, masha Allah kola kuri a sunan ka ina kira Musa daga Katsina kola eh yace ya sunanka sunana Sufwan Musa daga kasa To shi ke kenan muna da jin kariya wa za ka yi wata baya cikin malluma. Ina so in yi wa Malam tayar tambaya bara ɗaya. Bara daya ka shiga To masha Allah. <laughs> Kowa Malam Kowa Malam in mun gama sarki zaki zan baka wata ansa amma da gari sai kai <laughs> yanzu ba zan gaya ma ba saboda yanzu muka fara tattaunawa bismillah Masha Allah na malam na jika. Dan bana shi ne akan magana da malam Tahir yayi. Eh. So ya faɗa cewa ya fi malam Musa Yusuf a sanin suna sanin littafin Shia. idan aka zo maganar littafin shi a su ne za su yi bayani ba malam musa ne eh eh ah, a muje kan muje kan tambaya kan tambaya kan tambaya dai ba eh. wannan muje ki bai tambaya ya a ah, kare sarki zaki bar shi yayi mukaddima yake kafin yayi tambaya okay to shikenan yana so ya ce mun nayi da awace kuma me yasa yanzu an ce kawo ban kawo ba kamar haka yake so ka bar shi ya faɗa hadisi da hadisi malam Musa ya kawo a cikin littafin shi a ko malam Tahir ya ce a ba shi ina hadisin yake nuna mun hadisin ba shi idan har za a ba shi lokaci to ina ga bai kamata ba ya Sarki zaki da Allah ka ce ya nuna mana hadisin shi malam Musa ya nuna mana hadisin kawai ya nuna ba ya karanta ba ya nuna hadisin wannan hadisin ba wa Allah da kake tambaya ya kawo hadisi ya kamata malam Tahir ya ce ko babu hadisin ko kuma hadisin bai inganta ba ko kuma gaba ɗaya babu shi hadisin da aka kawo ne na ce maka ba ni yanzu kana zaɓa mun amsar da ya dace in yi kenan a matsayinka na shugabana wadda nake kwaikwayon amsan da zan ba wa malam Musa a wurinka ko in ce ma yana nan ko in ce baya nan wallahi har yanzu ne ma nake yi ɗaya hadisin da ya kawo sarki zaki na neme shi kuma zan karanta kar ya ɓata wa mutane lokaci in wannan ne kawai cewa ya kamata in yi kaza ba shi zai gaya mun ga abin da ya kamata ba wallahi ban samu ba sarki zaki ban samu hadisin da malam Musa yake kawowa ba ban ce babu ba eh, Wala eh, Allah ba hakina ne ya takai da farko zan tsaye da shi na gane amma da yake ka bashi hanya shi zaka na a ai daga baya sai na ga kamar kuma yana so ya ce mun yanzu kuma ga irin amsar da ya kamata in bayar to kamar yana so ya shiga wani wuri ne wanda yake ba na ba hurumin sa bane ka gane ko tsakanin hmm. kai da just yau in za ka yi tambaya ka yi tambaya ah, ba ni da wata tambaya wannan ne kawai nake son dama a mun karin bayani ina muku fata alkhairi mun gode Allah ya saka maka sarki zaki abinda zan bashi amsa shine wallahi har yanzu ne ma nake ban kuma samu ba ba zan ce babu ba har zuwa lokacin da zan yi gama zan gama nema na ƙarshe in akwai din zan ce akwai abin da yake faɗan matsalar da mutane suke da shi sarki zaki wata ran suna da gaggawa zaman nan wannan shine na farko haka ne ka gane to tunda wannan zama ne na farko me yasa kuke son a tattauna komi da komi ba da ya faɗa hadisin ba yanzu ka ga ɗaya hadisin da ya kawo ɗin sarki zaki na neme shi kuma na samu o oh, ka samu ɗaya daga cikin hadisan Okay. Da ya kawo wadda yake cewa kala sa'altuhu an qaulihi azza wa jalla hmm. har ya kora hadisin gunda da yake Muhallin shahid shine anin rajuli akan a inda rajuli abun wani yakrahuha yani hiyal mar'atu lati takuna inda rajuli fa huwa yakrahuha matar da take wurin wani mutumi amma sai yana kinta kaga kyama ake magana fa Kulu, laha inni uridu an kake sai ce ni ina so in sake ki har zuwa gunda shi malam Musa ya kawo cewa wa hadha huwa sulhu wannan shine sulhu kaga ba maganan mutumin da ke nema ya sake mace ko ya kyamace ta ko yanzu maganar sulhu duk ba haka ake yi ka gane ko kaga kenan wannan hadisin da ya kawo ba ma maudu'insa bane amma wancan hadisi wallahi na ne ma na rasa amma wannan na samu to da na samu zan karanta na'am kamar yana maganan cewa in akwai inda inda hadisin ko yake ne ko a nuna mai ne ko menene yace a nuna mu hadisin da Allah a nuna mu. ban gane a nuna maka ba eh a nuna masa da hadisin yake eh ya ina yake ai ko ina mu ne tafi nace kuma na faɗa maka babin da ya zo cikin usulul kafi ai ko ban faɗa ba eh ban rike ba ina faɗa maka na ce ka duba babin da ke magana cikin usulul kafi gashi nan in kana so ma in faɗa maka lamba sai in faɗa maka amma ni bai lizimce ni ba dole in karanto abu ba bukata lamban ma ka ajiye shi malam Musa To ka duba babu sharɗin nikahi wa ma ya juzu minhu wa ma la ya juzu. Kaga riga na faɗa maka. Yanzu ba ana ma bukata ai sarki zaki a buɗe a buɗe abin nan ba ana bukata yanzu. Ban gama dalilin da yanzu aka kawo mun abin nan din ba. Almuhimmu dai ba mu. Dama tun a farko sai da in baka ji ba na faɗa maka babin da hadisin ya zo cikin usulul kafi. Na faɗa. Kuma da na ga dama har pejin da kuma cikin usulul kafi yanzu ina iya nuna mutane kafin a tashi. sanin shafi da fejin usulul kafi shine yake nuna kafi wani sanin shi'a a to a ni ban ce maka dama na fi ka sani ba amma ta zan kawo hadisi ka fi suna wallahi ka ka ce ka ki amma amma na faɗa ai duniya ta yi hukunci ya zan kawo maka hadisi ba yau ba ba gobe ba ka dinga cewa sai na karanto maka hadisin ka rike a hankali sai ka je ba ba Allah yau ka kawo mu ka ce ba yau ba gobe ba ba wannan ba ai ba yau ba sarki daki ya san ka taba karanto mu wannan hadisi ka kawo hadisi ka ce sai in ka in karanta maka hadisin a ai bai yi wa ai kai so nawa ko nawa yanzu sarki zaki kwanaki bai sa na karanto magana ibnu taymiya ba bai sani ba ai wannan dan mutane su gane me ya faɗa bai amfani yin wannan eh, karka bata mana abu sarki zaki amshi magana ba ka lokaci ci gaba sarki zaki amshi tambaya yalla tiktok eh, madama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh yan tiktok din nan naka sarki zaki sai a hankali su ne suke ta kira <laughs> wallahi ba wasa malam <laughs> kuma tambayar duk ga malam tahir ne ka yan tiktok din nan <laughs> bismillah eh, assalamu ah, alaikum amma da zo an samu wani ya so yayi wa malam Musa fa sai dai aka samu matsalar network eh ya samu ɗaya gaskiya ne aka samu gaskiya ne. To kaga mun shiga uku kenan dukan mu ni zai shi <laughs> da na bi shi shiga uku. Ah, eh, ah, assalamu alaikum domin abin da yasa ba da ɗayar da ka shiga uku kaga zamanin nan kowa na neman wurin taushi an ga ga inda wai mai kuɗi za ta aure sarki zaki yanzu kana so ka taushe sarki zaki ko Malam asadu yana duk tambayan da yana da amsar ta wallahi balle su wallahi duk tambayan da Malam asadu yayi ina kaga ɗazu shiru ne ne da ya zo bani amsa haka yayi abin da ake kira kula a buhu amma bai dame ni ba masu hankali ke saurara amma ni burina in sauke abin da yake kan kaina kawai shine sarki zaki mu je mm. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok tare da kai kola ya sunan karge na ke kira malam muhammad daga katsina to kana tare da manyan malluma na biyu akan wannan layi malam musa da shekman layi ina gaida malam Musa babban malami ne da kuma man ɗaya. Masha Allah suna ci. Wa za ka yi wa tambaya cikin su? Tambaya ta zan yi malam Musa ne kuma sannan zan yi ma shi man ɗaya ne. To shi dai kana da dama ka yi ɗaya ɗaya. To bismillah. Ya eh, mu tambaya ta wajen malam Musa shi ne. Malam Musa ta a iya fahimta ta shi wannan da kan Musa din da ake magana a kai shi kaman aure ne wanda a yayin da na fahimta kamar aure ne da wanda kawai za a ce an dan ci ka'idar ci ni ne wannan magana a facebook na hudun da ake yanzu haka ina fahimta kamar aure ne wanda za a ce mace ta janye maka wani subsidy naka a iya fahimta ta malam musa haka ne haka fahimta ta bani kuko. eh haka ne mace dama asali idan an yi aure tana da haƙoƙi na a ciyar da ita a bata gurin zama shi yasa kaga Allah ya faɗa a suratul talaq yace hunna min haythu sakantum min wujudu zaunar da su inda kuka zaune to sai mace sai ta ce wannan haƙƙin nata na bata gurin zama da wajen kwana da abinci ta yafe a zo a yi zaman auren Shi ne ake magana a shari'a in mace ta yafe wa'annan haƙoƙinta aka yi auren aure ya yi ko bai yi ba kuma shi ne maganan eh? eh? wai wannan aure ya cika duka sharaɗi ya cika duk sharaɗi da ka sani da sadaki da shaidu da wanda zai bayar da wanda zai karɓa kuma ba aure ba ne na ajali da yake da lokaci wata ɗaya ko biyu a'a aure ne na dindindin kuma na faɗa sarki zaki a nan gurin na ce akwai nau'i biyu da malamai suka ce bai halatta ba na farko Ai auren a ba wanda ya sani domin zai haifar da bana na faɗi na ce wannan nau'in bai halatta ba ko sannan na ce ya zaman tutun sasa ta aka yi ba bisa ga zaɓin ta ba ta ce ta sauka daga hakkin. shi ma bai halatta ba amma in bisa ga zaɓin ta ne da yaddarta ba tilas aka yi mata ba ita ce ta ce ta gamsu mijin ya ce ga yadda za a yi ta karɓa ta aminta aka aure aure ya ɗau kuma zaman aure yayi, yi daram da kyau ila yau milki kuma an haifi ‘ya'yan halal ne kuma za su gaji uwa za su gaji uba kuma miji na iya gadon mata mata na iya gadon miji. Ok, to mu je tambayan ka zuwa ga Malam Dayar. Malam Musa Dazu ya karanto a littafin su ya ce Jafar Sadiga ya kawo ya kamar da karanto kamar da ya bani amsa haka. ce ga yadda shi ma kai ma akwai akwai da Jafar Sadiq an karu an rutu daga Jafar Sadiq kamar haka to shin malaman ta in hakan ya in hakan ya tabbata in har matsalar kamar sunan ne ni kalmu siyasa to man ta to mu cire a cire kalmar sunan mana gaba kida da kamar ce eh, in ya tabbata hakan to Oh, wato auren ya tabbata in dai mara dai na da matsala da sunan misyari to me yasa ba cire sunan amma auren ya tabbata wurin sko a ne tambayar ka to bar ba da ya baka hausa ke da bar ba da ya baka to bismillah shi to idan aka cire auren sai a sa masa me to ya sa masa ba misiyari ba tun ya zama ba misiyari ba shikenan me bukatan kuma sai an zo ana zama a nan Kamar yadda dama ba misiyarin ba ne. Hmm. Sarki zaki. Wa ake tsoro in auren sunan shi auren misiyari ne wa ake tsoro da za a fito a ce misiyari ne. Sarki idan aka Sarki zaki yanzu gobe idan an ga dama ana iya canza mai suna a ce ta tanazulul haququz zaujati." auren da mace za ta sauka daga na aure ya yi ko bai ba. Bara <laughs> da Sarki zaki. Bai kama Malam Musa ka bi ne wa magana bai kamata a ce kana. Shi kenan. Eh, eh, ta bakin ba sakwato ita eh, dumito. <laughs> Sarki zaki. Ai shi abin da ya gagara ganewa mai tambayar. Inda za a cire maganar. Misiyarin. Hmm. To me bukatar zuwa yi magana a kai. Ai mu a kan akan misiyari muke magana. Hmm. Sarki zaki normal aure wadda ba misyari ba mace tana da haƙƙin in aka yi yarjejeniya ta sauka kai hmm. amma sai aka ce a wannan sunan shi auren misyari sai kuma aka zo ana magana aure na dakin dindindin wanda kowa ya sani sai malam Musa yana nema ya sunan shi auren misyari dalilin auren misyari shine wancan dalilin aure dindindin shine mu ba za mu yarda ba mu karba ba ɗaya kenan sannan na biyu Na ashek Ƙarasa? <laughs> Wata ba za ka iya haƙuri ba ne ba Musa a za ka yi magana. <laughs> Karka damuwa Musa, za mu ci gaba da wannan zaman fa ba a kare ta ba. Za mu ci gaba da zama to menene sai ka babu ka ai akwai abubuwan da sarki saki da gangan wallahi ban kawo ba a wannan zaman. sai mun zo wani zama za ka gane akwai abubuwan da ban faɗe su kuma ba zan faɗa ba sai wani zaman har ma ban ah, so yanayi ya aikatan gutsuro daga cikin abubuwan da zan faɗa din a wancan zaman saboda komi ya kamata ya zamo ne akan hujjoji da dalilai sannan akwai bangaren da aka ballo wala Allah ba mu da lokacin sa yanzu saboda haka sarki zaki a yi hakuri ai za mu zo nan mhm. ah, sarki zaki je zuwa ga tambaya na gaba Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Kola ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Muhammad Sani daga Plateau State. To Malam Muhammad Sani, uh, kana tare da manyan malluma na biyu akan wannan layi. Wa za ka yi wa tambaya cikin su? To, uh, zan wa Malam Tahir tambaya insha Allah. To, masha Allah, Sheikh Mandai. da farko dai Allah subhanahu wata'ala yana cewa bal naqzifu bil haqqi alal batili fa yadmagu fa idza huwa zahiq shi ma wannan din wannan din tambaya ne kora wannan din duk tambaya ne kuje ka tambaya da Allah ya ku kola kuje ka tambaya da Allah ko kuma na ne me kawo mun aya ne in zai yi tambaya yi sarki zaki ka sani ko ko goyen bayan ka zai yi tunda ya janyo aya tunda kana ga ina ja Hmm? Eh, sarki zaki ba na bukatan ya goyi bayana ba asadu ba magana goyon baya ba ne magana ne na gaskiya da gaskiya in ya bi gaskiya ba ne ya goyi baya ba gaskiya ya goyi ba shi ne kawai ya yi tambaya da Allah eh. a yi abin dalla-dalla yadda jama'a za su gane to yawa na farko dai menene fahimtar malam tahir akan auren misiyari a aƙidarsu ta shi'a Okay. Muna so ya mana bayani akan fahimtarsa, fahimtar shi'a akan me shi'a take nufi da auren misiyari, me kuma sunna take nufi da auren misiyari. To, na ɗaya ke. Ya mana bayani da Hausa dalla dalla. To, na ɗaya nan. Mu je da biyu. Yau, ya mana bayani da Hausa me shi'a take nufi da auren misiyari, sannan kuma ya mana bayani me sunna take nufi da auren misiyari da Hausa. To, shi ne bukatar abin sarki zaki na'am wallahi ga dukkan alamu wasu suna sauraro amma ba su fahimta okay kaga cewa yake in kawo masa abin da shi'a da sunna suka ce akan auren misyari yanzu yanzu malam Musa yake cewa wasu malaman sunna sunna ba su yarda da ingancinsa ba mm. to kuma sai zo in ce a sunnance ga yadda yake to in kana so ma bayani a sunnance a sunnance shine wasu malaman sunnan sun yarda sun halasta irin su malam Musa wasu daga cikin malaman sunnan su sun ce bai inganta ba to in kana so a sunnance kenan ka sani ba wai duk ahli sunna sun ittifaki akai bane sarki zaki hadda zai ce mun to yanzu in masa bayani a sunnance kuma malam Musa ya riga ya bayanin wannan abun sai ina ga da ya fahimci abin da malam Musa ya ce Dama ma ba bukatar yi wannan tambayar domin me domin a sunna an kasu kashi biyu ne ba an tafi ne duka akan halaccin auren misyari ba balle ya ce to masa bayani a abin nan a shi'a kuwa ga malaman da aka tambaya musamman dai na wannan zamanin saboda a wannan zamanin ne aka kirkiro da auren misyari ba za ka iya ɗauko min maganan da shehu sadu ba za ka iya ɗauko min maganan da kai hatta allama majalisi ba lallai ne ga kawo abin da ya ce akan auren misyari ba balle su shehu Sadu ko shehul mubid mubid ko shehul tusi balle kulayi ba za ka iya kawo ba to a wannan malaman na wannan zamanin sai suka duba sai suka ga akwai wasu abubuwa sai suka ce to idan sharadi kaza ya tabbata to ya inganta in bai tabbata ba shikenan shine mawkifin a nan ma kuma ga wa'annan mushaidan ne matsalar da wasu suke ɗauka eh, da ba su gane ba shine yanzu ni idan akwai mushahidin da nake bi sarki zaki sai ya ce shi auren misiyar yagunsa gunsa haramun to ko da ka samu wani mushahidi ya ce halal ne ni a wuri na haramun saboda haka ka fito ka ce ga mokibin shi'a gaba ɗaya shi'a wadda suka tafi a kai <laughs> wannan abu ne mai wahala saboda kana buƙatuwa da attatabbo wal istiqra' ka bincika ka ji wannan marja'in ga abin da ya ce ka akalla yanzu in muna da marja'ai sanannu kamar ashirin akalla sai ka nemo duk abin da suka faɗa to a nan ma in aka samu mutum ɗaya ya saba ma wannan to shikenan ba za ka kira shi ma da an yi ittifaki misali a kai ba so ala ayi halin dai wannan shine sarki zaki a tambayar da yi na eh. cewa a sunna to a sunnance dai ra'ayi biyu ne wasu ba su yarda ba mm-hmm. To jama'a suna da irin nasu dalilan. Na'am. Wannan zama sun yarda. Shine. Wannan zama zai continue da zama ne sha ku ya za mu doki min eh, a kira biyu kawai mallum masu huta in Allah ya yarda. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki barka da warhaka. Barka kare kola nan abokin na ne da malam Tahir ya shirya mu. <laughs> Malam Yakubu. Sunana Yakubu ya haya daga Abuja. Masha Allah Malam Yakubu. To kana tare da kai ma na san wanda zaka yi wa tambaya na sani Malam Musa ne yana jin ka kuma yana jiran ka. <laughs> Ai duk tambayoyi da zamu lauda a Malam Tahir. Oh Malam Tahir zaka yi wa tambaya to shikenan. To bismillah. Ah. To kaga sarki zaki yau ga dan shiya shi ma dai bai ji tausayin malam tayar ba a wurin ka ba amma ba in ka ɗauka yin tambayar rashin jin tausayi ne to gashi bai ji tausayi nan ba <laughs> ganin shi a wurin malam tahir yau zai wata <laughs> ba da ba sarki zaki yanzu dai kana so ka tabbatar mana har a tashi zaman nan eh. ba za a samu aya da ta yi tafsirin magana auren misiyar ba kenan mm. kuma ba za a samu hadisi da ya inganta ya zo daga annabi akan auren misiyar da kenan hmm. kuma eh, eh haka ne nake so in ce cewa me da gefen ka dai saboda ina so kai ka bada amsoshin din sa'an sahabi da ya sa auren misiyar ko daya ba a samu sahabi da ya san wani abu auren misiyar ba ko daya hmm. to in ba samu ba a wurin sahabi akwai tabi inda ya san auren misiyar are bayanin ta eh hmm. iya tambaya na kenan kuma muna godiya da wannan zaman saboda ko ba komai yau mun fahimci wani wallahi daɗin zaman masu yin zaman cikin mutuntawa wallahi ɗan comment wasu ɗan comment kuma wallahi na gode muku yau wallahi gaskiya ne ɗan comment ɗan comment masu kyau sa'annan kuma tsakanin malam Musa da malam Dahir wallahi wurin mutunta juna which is very very important wallahi na ji daɗin zaman su yau ni da kaina to bismillah shek malam Dahir a sarki zaki abin da ya faɗa kamar ya maimaita abin da na faɗa ne amma gara da ya maimaitin saboda sarki zaki na nemi aya ko hadisi sannan ayar wadda wala Allah ɗayan biyu daga cikin aya ɗin imma ayar da ta ambaci sunan misiyar kai tsaye imma ayar da wani malamin tafsiri na ahali sunna ya fassara wannan ayar da misiyari, malam Musa bai kawo mun ba na nemi hadisi ko ya ambaci misiyar kai tsaye ko kuma wani daga cikin malaman shuru na hadisi wanda ya ce wannan hadisin yana nuni ne akan auren misiyari. har za mu tashi malam musa bai kawo ba kuma ba zai iya kawo ba ah, sannan mm, sarki zaki barin ya gama zan yi magana to da wani dalili akan wani unwani in kai ni ah, ma zan yi kenan ba ku mai kakkada mu tai wanda kai ka nemi a kawo wani malami ne yayi wata magana kaza akan misali bari ka gama ba haka nake ba ba haka nake ba san ban ce haka ban ce wani malami ba sarki zaki ka ji da kyau na faɗa yanzu zan maimaita cewa na yi bai kawo min wani malamin tafsiri da ya fassara wata aya da misyari ba bai kawo min wani malamin sharhi da ya fassara wani hadisi da auren misyari ba wayannan na faɗa sai mu zo ai daga mai tambaya na gina magana na sai mu zo kan sahabi bai kawo wani sahabi da ya kawo wani a kan auren misiyari ba bai kawo wani tabi'i ko atba'u tabi'i ne da ya yi magana a kan auren misiyari ba to da wannan ne nake cewa auren misiyari kirkirarren abu ne kamar yadda aka kirkiri maulidi kamar yadda aka kirkiri gasan karatun ƙur'ani. kamar yadda aka kirkira abubuwa da yawa a cikin addini in kana so mu magana akan maulidin ne ba magana eh, maulidi muke ba ka bari wata rana ka gane sarki zaki in yana so mu magana maulidin ne ai ba magana maulidi maka zo yi ma ah. ka gane magana siya ne maka zo sarki zaki misali nake ba shi da kirkira to ka bari duk maganar da ka dauko ka bari wacce yake da ka dinga kawowa akan nushuz da sulhu eh. hadisan da ka dinga kawowa akan cewa ga miji ya sharɗanta wa mata duka ba maudu'i ba ne. Maudu'i ne mana, to menene ta'arifin da misyar ne? Wannan auren ai shi yasa sarki zaki na ce a daina faɗar auren da Hausa da Larabci a dinga faɗawa mutane da Hausa. Ina cikin magana yana shiga ba zai bar ni ah. in yi magana. Ina sarki zaki. Kuma na yarda ma. A dinga faɗa da Hausa me ake nufi da nikahun Zan barka yi magana amma ni ma da sharaɗin zaka bar ni in yi magana. Amma ka gama ka bar ni ba. Shi abin da ya sa ko sarki zaki sarki zaki abin da na kawo na ayoyi da hadisai. Dama asali ne kahul misiyar wajen ta'arifi mun ce ne mace ta sauka daga haƙoƙinta don a zauna zaman auren. abinda na kawo na hadisai da ayoyi suna alaka da wani mace ta yafa wani haƙƙinta ko ba su da alaka suna da alaka so maganan da kai kawo da maganan auren mutu'a da waye duk ba maudu'in su bane wannan abin da yayi ni ba zan yi shi ba sarki zaki barkaji wannan abin da yayi ni ba zan masa barkaji sarki ki magana ta domin Allah yana cikin magana in datse shi in yi ta magana datsewa bane sarki da ki sarki da ki sarki zaki barkaji ba datsewa bane a duniya barkaji sarki ki a matsayin ka da dama kai magana ma amma sai ka zo kana maimaita abin da ka faɗa sarki zaki barkaji a matsayin ka na moderator dan Allah maganar maulidi muka zo yi A ba magana maulidi muka zo yi ba. Sarki zaki a matsayin Mun zo ne muna maganan kasar Saudiya da ya ba mu misali da kasar Saudiya. Shi ne mun zo ne muna magana akan akan mun zo ne muna magana akan tsana da tsanan mata mun zo ne muna magana akan wato sulhu duk bai kawo a cikin maganar ta ba maganar ce ba idan auren mutu'an ne kake ganin wancan bai gamsar ba za a sa wani lokaci kai ka zo ka gamsar da mutane muna ina so in ce ma kai ka gagara yi da shi wallahi ka ah, gagara, yi ba komai wallahi ka gagara ai har yanzu yana bin ka bashin zama dan Allah za mu yanzu me nake nufi yana bin ka bashin zama in gobe ka shirya sai ku sai a zo ku yi zaman da shi ka kare da shi nake cewa tambaya na karshe na karshe kenan sha muna sarki zaki sarki zaki malam Musa baya kyautawa kaga su uku kenan yana mun mudakala bai da kyau haka yanzu ni inda ni ne na masa sai ya tsara wani abu ka gane sarki zaki abin da ke faruwa ka gane eh. da yake kawo innan maganganun tsakaninka da Allah maganan maulidi yanzu da wasu matsaloli su ne mahallin tattaunawa a ni ma na ce ba su bane shine ba su bane ka sarki zaki ba su bane amma shi kasan ne har sai sa mana magana muka zo tattaunawa mu yi hakuri mu mun zo magana ne akan tsanan mata in miji ya tsani matarsa ko ya zo sulhu mai kyau don Allah ka ku bari a mu bata program ku ya Sarki zaki ga mai gaskiya kar ka ce kar ku bari ka ce kar ya bari saboda ni maganar aure maka zo yi duk magana da ba ta da alaka da aure to a yanzu haka ma ina ya bari nan da muka zo in magana maulidi za mu sai mu tattauna da shi akan maulidi malam Musa kamar baka gamsu da abubuwan da ka faɗa ba inda ka gamsu da abubuwan da ka faɗa me yasa za ina cikin magana za ka dace ah, ai mutane wannan shi ne ladai Allah ya ba kowa hankali tattaunawa <laughs> Kola assalamu alaikum. To sarki za me ya bukata ya kace Allah ya ba mu kowa hankali. To wannan tahsilul hasil ne sarki zaki ka fahimce ni ni ina cikin magana wannan bawan Allah. Ina cikin magana wannan bawan Allah ya datse ni. Ina cikin magana. Ya hakuri, ya hakuri. Ba da kyau haka, ni na yarda bayan na kare zai yi bashi dama ya yi magana, amma da sharaɗin ni ma zan yi magana. Ina cikin magana ya dace. Yanzu mu ajiye Ba da kyau haka. Ni a gani na abin da na ɗauka, in akwai wani abin da Malam Musa yake so ya faɗa, ya ajiye ta yarda zabin ɗinta, ni ma na yi wallahi. Ba da yau aka so ma tattaunawa ba. Ya hakuri, mu ajiye wayannan maganganun duka, mu ajiye. Wannan ba shi da kyau sarki zaki, bai kamata ina magana ya datse ni ba. Ya yi mun haka, na yi hakuri, ya saki mun na yi hakuri, wannan shine na uku. Ka yi hakuri. Bai da kyau haka. Ka ƙara hakuri. Ah, An yi zama lafiya kuma sai a ƙarshe a ɓata zama. Ai bai kamata ba Malam Musa. Kai hakuri, ka ƙara hakuri. Assalamu alaikum warahmatullahi Kola. Wa alaikum assalam. Kuna ji na? Eh, ke muna jin ka Kola. Ya hakuri, in magana na ƙarshe shi mu tashi. Yawa, da farko dai ah, ina gode wa malamai da suka yi program lafiya kalau. Na'am. Wanda ya kashi dai kuma sai dai ce dan ya dan shigo cikin da Allah su ya hakuri. Wallahi program ya daɗi na ji daɗi. wala na ji daɗin kan da suka girmama juna gaskiya wurin program din wala na ji daɗin haka ai hakuri ai hakuri ai eh, hakuri yau tambaya na ne kamar da na fahimci malam Bahir ah, ah, shi dai wato shi dai sunan sunan nan da shi yake da matsala da shi wannan sunan ma eh, Ina jinka ɗan uwa mai daraja, ina jinka. Yawa, a cikin maganin malam zahir kamar ya amince cewa tabbas a aure ana iya yafi wasu abubuwa kamar da malam musa ya dauko aya wa tun bisa a da kwaji inna nihla fa in tinna lakum an shay'in min nafsan fa kulu hani amriya wato ayan da yana nuna cewa tabbas mace ta iya yafi sadakinta ko ta mai da wani bangare na sadakinta wato sai ci cewa tabbas malam zahir ya yadda da haka ne shi ma amma da akwai tambayar da malam musa ya program da malam ba ya ba da amsa ba tambayar da malam musa shi shin idan an ɗaura aure mace ta yafe wasu da aka ɗaura auren shin auren ya yi ko bai ba tambayar na gaskiya da muhimmanci sosai domin ah, kamar yadda malam musa ya cewa idan har ta yafe auren don an cika sauran shauɗa na aure da sadaki da sauransu ba da tabbas aure ya don malam bayar kuma an tambaye shi shin shi ya ba da mai fahimtar sa mai fahimtar sa mai amma malam bayar kuma bai ba da amsa shi ne ke ya da shi insha Allah suna dai Muhammad da ji da insha Allah na gudu Allah ya ba da sa'a eh eh, sarki zaki wallahi wannan bawan Allah ya burge ni saboda nutsuwarsa ya nutsu ya yi tambaya sai dai kamar ga dukkan alamu wasu suna yin tambayar sai kaga kamar ba ba su saurari abin da ake tattaunawa a kai ba wallahi malam Musa ya mun wannan tambayar kuma na bada amsa shi abin da yake gani kawai kamar na yarda ne kuma daga cikin matsalar da wasu suka samu wasu sun ɗauka kawai tun daga malam Musa ahli sunna ko Dan izala ko salafi ko wahabi misali ga tahir ɗan shi'a saboda haka su a ganin su kamar in sun goyi bayan malam Musa sun goyi bayan sunna ne alhali abu ne wanda ya kamata su sani kadiya ce khilafiyya hatta a wurin malaman ahalin suna na wannan zamanin a wurin malaman ahalin suna na wannan zamanin din kai ba malaman ahalin suna ba malaman wahabiya ba su yi ittibaki a kai ba balle ya zamo a sunna a malaman wahabiya kansu ba su yi ittifaki ba don haka ba batu ne na tsakanin shi'a da ahalin sunna ko kuma abin da ya kama da wani ba haka bane ba haka bane kuma shi kansa malam Musa in mutane sun manta ko shi ya manta ni ban manta ba tambayar da nan masa na farko cewa ya zo mu tattauna kan auren misiyari lokacin suna muƙabala wanda wannan yana nuna ma na gamsu da me na gamsu da muƙabala da suka yi da Sidi Bashir ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu sai na nemi a lokacin mu zauna akan misiyar. saboda akan mutu akan an gama ai babu me zan yi wanda Sidi Bashir bai ba wallahi babu to sai na nemi mu tunda yanzu sun mana hujumi akan mai auren muta to mu yanzu muna bukata mu yi akan auren misya sai na nema abinda malam Musa ya gaya mun a lokacin ka bari sai ka ji na ba fatawa akan auren misya sai ka zo kaka ce mu zo mu yi mukabala. da ya gaya mu haka wani zama da ya sake zuwa ya sake gaya mu haka sai na ce ba sai ka ka, ka ba da fatwa ba kawai duk ranar da na ji ka yi zama ka kushe auren misiyar. to na san baka da ra'ayin ba ma zan sake ce sai ka zo mun zauna ba yadda kake kushe mutu aka ce bai da kyau bai inganta ba duk da wasu sabai sun yi amma da ka yi irin wannan din akan auren misyar ba bukata na gaya wa musa haka so saboda haka kadiya ce wata iriya a lokacin da na fara neman sa mu zo mu tattauna wala Allah bai inganta ba gunsa shi yasa ya gaya min ka bari sai na bada fatwa a kai so wannan shine a takaice don haka maganar da yake yi cewa ban amsa ba wallahi na amsa maganar cewa yanzu da na ce za a iya sallama wasu huku akwai ishtirak daban sallama wasu huku daban sannan hukuk ɗin wanne da wanne da wanne ne za a yi in har da kwana me amfanin a yi auren wadda a ciki akwai ka fahimta yi na'am so wannan shine sarki zaki <clears throat> masha Allah to ah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a wallahi gaskiya mallumma sun burge mu sosai sun zuba ilimi sosai Malam Musa ba abin da mu ce masa wallahi shi dai Allah ya saka masa alkhairi gaskiya a wannan zamanin yana kokari su gurin har kuma da ɗahiyar shi ma a wannan zamanin shi ma yana kokari sai ba abin da za mu ce mu, shi dai mu yi musu biya a karatun da wala Allah mutum za ka je ka tambaya ka shawuya ka samu ga wayannan mallaka suna ba mu shi kyauta a nan kuma gaskiya zaman su burge mu wurin hakuri wurin mutunta juna da za a samu kowa zai zauna irin zaman mukabala a yi irin zaman nan da suka yi wurin mutunta juna da girmama juna da bayi wa juna a alfaz na wanda bai dace gaskiya mun ji daɗin wannan amma za mu roƙa malam musa ya wasa da sunna ko da in yana da gana na minti biyar ya na ɗayar kuma ya yi insha Allah shi da mu tashi insha Allah a sarki zaki maganar da nake da ita maganganu ne kamar haka abu na farko dama dalilin wannan tattaunawan ta yau in ka lura yana cikin zuru bana gida wanda suke bibiyan social media ko a yau din nan za su ga kusan abu guda hudu na yi na je na yi karatun mata da safe. akwai ɗan uwa malam lukman ba shi da lafiya na je na kai masa ziyara na yi karatu da yamma sannan na sake zuwa na yi karatu tsakanin magariba zuwa isha sannan na zo aka yi wannan sama, sau dama a hanya na ke hmm. so a ce wanda ya yi ya yi nema ba amsa mai ba tare da ina da wannan zurub din shi yasa na yadda cewa zan amsa masa za zaman kuma na gode ma Allah subhanahu wa ta'ala tattaunawar da muka yi da yake Allah ya ba mutane hankali kowa yanzu ya ji abin da ya ji kowa yanzu zai iya ɗaukar abin da zai iya ɗauka daga guri na ko daga gurin shi su iya watsarwa wannan shine dama amfanin tattaunawan ba ni bane zan zo in zama alƙali mutanen da suka saurara su ne alƙalin kansa kowa kuma na san yanzu abin da ya ji daga guri na ko gurinsa ya ma kansa matsayi wannan shine a ah, so watakila watakila wanda ran za a buƙaci wata tattaunawa din ko da za a neme ni a ga an kasa samu na saboda matsalar sadarwa ba ana iya min uzuri saboda yanayin da nake ciki ta watakila ran da za a buƙaci tattaunawa ya zama inda nake babu shabaka din da za a iya tattauna na faɗi wannan ne saboda uzurin na san watakila yana iya gitta wannan shine sana abu na biyu a sarki zaki maganar da ni nake faɗa idan muka zo wancan Allah subhanahu wa ta'ala ya sani kawai darasin da na so mutane su ɗauka yanzu lokacin da shi wanda ya turo min sarki asali bai turo min ba dan in turo maka ka kunna mutane ya turo min ne a matsayin ni da shi sai na ce ka kunna abinda kawai nake so dama mutane su ɗauka ai a Najeriya wannan matsalar sarki zaki ta cika faruwa ba da kasashen mu na Afirka da Ghana wasu gurare ne wannan matsalar ta taso yanzu sannan malamai suka yi fatawa magana cewa da yake wasu sun ce ya halatta wasu sun ce bi haramta ba ya bi haramta ba yanzu kamar maganar photographer wannan da kyamara ka san sarki zaki akwai malaman mu da sun bada fatawa cewa haramun ne sosai photographer wannan na'am so dan sun ba da fatawa cewa bai haramta ba haramun ne sai kuma fatawarsu sai ta lizimce ni wannan suka ba da fatawan suka ce bai halatta ba akwai rubuce-rubuce da aka yi akan wannan su wannan matsala ce sananniya dama abu ya faru malamai wani ya tabbatar wani ya kore amma mun ce ina ake komawa zuwa ga asali na littafin Allah da sunnar manzon Allah shine fa in tanaza'atun fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul shawarar da nake barwa daga karshe, sarki zaki a yi haƙuri a matsayin ka nan mai gabatarwa sanda duk muka zo muka ɗauki wani maudu'i shi ake tattaunawa to kan shi ya kamata mu tattauna kuma ragowar tsare-tsaren yadda za a ci gaba da zama la'akari da ina halin tafiya ma ci gaba da tattauna in in Allah ya dawo da ni amma sanya tsari tsayayye wanda a kan shi tattaunawan za ta tafi amma dai awa uku yanzu da muka yi da wajen rabi da wani abu na tabbatar yanzu mutane akan wannan aure da ake magana na mace ta yafi wasu ta kafin auren a matsayin sharadi wanda zai fahimta ya fahimta sai dai mu ɗauki wata matsalar mu tattauna a kanta tunda matsalolin suna da yawa a cikin matsalolin wannan ne ina ganin sannan Allah kuma ya haskaka kirjinmu ya samu cikin waɗanda ya sami unar ƙaunar fa yadda bi'una a hasana ula'ika allazina hadahum Allahu wa ula'ika hum ulul albab wannan su ne maganganu da zan faɗa da izinin Allah Allah ta'ala ya samu dace Allah kuma ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon nisantarta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki ya ce a hanya yake wannan gaskiya ne na san a hanya yake don ko kafin a fara a ya yi ta samun matsala da network ɗinsa wannan yana nuna ma cewa a hanya ɗin yake na sani amma yadda yake hanya ni ma ina da wata uzuri kai sarki zaki ka san ba ba ma ni jin daɗi yau na gaya ma eh, jiya sai da aka mun allurai hudu <laughs> Ah, yanzu kuna yi da ni ina kowa yana jin sanyi ni ina ji ina zufa saboda mura mura a magana na zaka iya gane haka mura ya kama ni tare da zazzabi saboda haka yadda yake da uzuri ina da uzuri da gaske amma na ɗauki abun da matukar matukar muhimmanci inda a ce na ga ma zan iya lagobewa sai in ce to ai kaza kaza so wannan ba matsala ba ce ah, ya ce akwai yiwuwan ba za a same shi wannan ba matsala in yana ganin ma za a ɗage tattaunawa ne gaba ɗaya sai ya dawo mu ba mu da matsala da wannan abu mu ba mu daga cikin mutanen da suke cewa wai wane ya ji tsoro wane ya yi kaza ba na da irin wannan tunanin ba wani wanda yake jin tsoron kowa akwai wani wanda zai daki wani ne iyaka magana na baki so ko cewa ya a bari saboda eh, a zo ana ɗauka ai aƙalla kai kanka za ka so karatun ya zama ya ɗauku ya yi kyau shi ma zai so haka ko don wannan ne ya faɗa haka ni bani da matsala kuma ba zan kaddara shi cewa matsayin ko ya ji tsoro ko bai so ya ba sam sannan ya ce a ah, in muka duba matsalar auren misiyar bi ba a cika samun irin wannan matsala a najeriya ba sarki zaki a lokaci guda malam musa yana nuna kamar abun ya shafi saudiya ne kawai alhali ina da malamin su da ya ce a nan najeriya ma ana yi a najeriya har ya fassara abin da auren buta haka ya ce to kaga in bai shafe mu ba ya fi shafan saudiya ne gashi dai ya zo sannan bai shafe mu ba yanzu wanda suka yi anan nan me hukuncin su sun yi zina shine sannan ya kawo cewa wasu daga cikin malaman sun haramta hoto na'am gaskiya ne bukadiya ce khilafiya su waɗanda suka haramta hoton kuma suna yin bidiyo sarki zaki alhali hoto shine bidiyo mai eh, shine hoto mai motsi sun haramta hoto amma sun yarda da bidiyo wato kawai laifin hoto da ya zama bai motsi inda yana motsi ya dawo bidiyo halal ne to a nan wurin mala su mala asadu suna da su ba su haramta ba sun fi gaskiya sannan ya yi magana a kan batun cewa ya zuwa yanzu an kawo dalilai wadda zai gane zai ya gane wadda zai kaza ya yi kaza sarki zaki har yanzu ina da abubuwan faɗa ni akan auren Misiya. in ka lura yau ba abin da na yi sai abu ɗaya shine warware shubuhan da ya ta kawo a matsayin hujja har yanzu ni ban fito da nawa baya to ni a gani na ba fara zaman tattaunawa akan misyar to tunda ba a soma ya za a iya zamo ya zuwa yanzu kawai kaga shine maganar da nake faɗa tun farko akan matsalar tattaunawa kawai ka zuwa ka danyi na abu shikenan an kare wallahi sarki zaki akwai abubuwan da ya faɗa wanda wallahi zan turo ma da bidiyoyi da suke ƙaryata haka din kaga ya ce ba abu ne muhdar ba ba abu ne wanda aka kirkire ta ba zan tabbatar maka da kirkirar ta aka yi kuma a wannan zamani kaga ban zo da ita ba ban zo da wannan ba kuma da gangan na ajiye saboda baka fito da makamanka to ba zan ce maka baka fito da hujjojinka duka a rana ɗaya ko a rana biyu ko a rana uku gutsurowa za ka ringa yi so saboda haka sarki zaki <clears throat> ni ban kammala bahasi na akan auren misyar kusan ma in ka lura abubuwan da ya kawo a matsayin hujja su ne na dinga bi ina ce ba hujja bane hadisin da ya kawo na imamu sadiq na ce ba akan auren misiyara yake ba ayat da ya kawo na ce ba akan auren misiyara yake ba ya tabbatar mana akan auren misiyari ta hanyar kawo sharhi wadda ya nuna auren misiyari ne ko kuma aya wadda malaman fasar eh, tafsiri suka ce akan auren misiyari ne kaga bai kawo to ya zuwa yanzu ni ina bukatan kawo abubuwa akasin shigen abubuwan da ya faɗa so shi yasa nake ganin ya zuwa yanzu ni dai ba zan iya ce na faɗi kwata na abin da nake son faɗa ba wannan kenan sannan a ƙarshe ina so in ce sarki zaki na ji daɗin wannan tattaunawa ɗin amma ba na so malam musa ya ɗauka cewa wai ya amsa ne don an ce masa bai amsa ba ina so ya zamo ya amsa ne don Allah don neman yardan Allah don a gane addinin Allah don a fahimci gaskiya wannan ɗin shine abin da ya kamata mu ba son zuciya ba daga ciki kamar yadda na gaya ma wasu sun ɗauka malam tahir shi yanzu akan wannan abin yana wakiltar shi'a shi kuma malam musa yana wakiltar sunna ne alhali a cikin wahabiyawa ko wanda ba su yarda da shi ba wai maganan wai duniyar sunna ba wanda ya haɗa da wasu wahabiyawa da wanda ba su ba a cikin wahabiyawa ko wanda ba su yarda ba so kaga ba yana wakiltar sunnanci bane gaba ɗaya ni ina wakiltan shi an cewa ba haka bane so wannan shine sarki zaki ina fatan Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya ya bamu daman bi nuna mana ƙarya a duk inda take ya bamu daman guje mata Allah ubangiji ya biya mana bukatunmu waɗanda suka mutu Allah ji kansu waɗanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya ka ba da malam Musa ya rufe mana taro eh, abin nan din da addu'a to to bismillah shehu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 Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a an yi program lamin lafiya an kare. In Allah kai mu gobe muna da karatu biyu da za mu yi. <clears throat> muna da karatu da shak malam uh, manir Adam Koza. mu mai take a shiga diwani a gane Shehu Ibrahim, a gane wane ne Shehu Ibrahim. Karfe hudu da rabi in Allah yadda gobe ranar Litinin biyar ga watan uh, 2022. malamin Adam Koza duk shigoyin da aka yi a kan Shehu Ibrahim da yake ganin karya ne ba haka ba ne ko kuma a'a kai wani fassara da ba daidai ba insha Allah abin da yake warwarewa da. Allah kai mu gobe a karfe hudu da rabi bayan haka kuma muna tare <clears throat> bayan haka kuma Allah da muna tare da shak shak burhanuddin shak burhanuddin bauchi da shi ma yake karatu akan 'yan shi'a cewa zagi a cikin littattafan shi'a wanda malam din zai zo ya karatu ya yi bayani akan shi ma halkokin da ya ɗauki amma ya ɗauki halka ya karatu akan batun kisan na husaini da za mu shiga shi ma halkansa ta uku in allah yadda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh